to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lafiya imamul mursalin zura muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiya asina muna gaisuwa haruna da haruna da jifi muna gaisuwa ajiya asina asina muna gaisuwa abba sule umar muna gaisuwa jama'a kai da ka kan layi ka shehu da wanda wannan program abdul malik abdul baki abdul baki abdul malik لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤزما فنشأته تنزية الحق وحده لذاك أتنا قاسما ومقسما فأي جميع الرسل محمد نقول يا مكة عبد الباقي عبد الملك هارون نزيف ناقصوا جماعة الله كما ذكر الله الشيخ من wannan سفيان الياس رحيم gaisuwa بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى امين وهو في الرسل مشتبه حبيب اله العرش بدا ومختما وبعض يستثنى الغمام بوجه جماعة كوما ذوك الله يقول كان شابنا وانا بروغرام الفرماء النبي القرآني لا أم نعم. قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وأنسنهم أحيا فزكى نعم. وعلما نعم والله لا تفيد أحمد ثانيا أم أحمد فرد جار لن يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب كرام ذوي النما فإن تسألوا لي عن حبيبي وسيدي أجيا أسنا أدنا يسوع إن شاء الله أجيا أسنا ريكو أمنا ننجا مالا ننجا مالا الله بيا أمورك بكاتو مدونة دلاجرة الفرمان من القرآن فمن رام دركي في اشتياقي مصطفى الله يسوع جماعة جماعة كوا دولا لا شيء من هذا كمن رام عود الامس في اليوم او بغى من بدر او شمس وهيرتي سلما كمن رام ذرك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادوا متردما نعم مالم بلو عبد الله ناجسوا مالم بلو عبد الله ناجسوا مريم malam bello ina gaisuwa wallahi ma fil qalbi hadd li ghayrihi fa wayu rasulillah laysa li ta'lama jama'a kowa zo shi mana wannan program kamin mu fara حزن فساد مصر دم الله بابا كان لوكا كف الماء قد كف ملهما وإن قريشا بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قايس كاي وشق له العرش النبي صلى الله عليه وسلم ما كاي وردت إيه. له شمس بعيدة الحاج نور الدين ناقص واحد وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وهدم أحزابا برمية كفي فعجبا من رميه حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارج نعم بالسيف يهدي البدر من كان أجرما يفيد علوما فائضات ومعنى من To jama'a assalamu alaikum rasulul aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatu mu duniya lahira alfarma na Qur'ani jama'a kowa share mana wannan program za mu kawo Sheikh Malam Abbas Malam Abbas Sadauki jama'a kai da baka share ba kai kokari ka share mu da wannan program Hajiya Zakiya amarya matan sarki zaki san da zuwa Habib, ina gaisuwa malam habib ina gaisuwa malam habib ibn khalifa وفينا رجال سابقون لا أقول لك يا زكية كسر يعني love is deep هبوا كنزا مطلسما آه ah, Allah kiyaye mini kai wa alaika salam eh mai gidana maji dadin London Alhaji maji dadin London eh Malam Umar gaisuwa eh yau maudu'in da zamu yi akan jawahirul ma'ani malam yusuf kuma maka sanda zuwa dan jarida eh abbati abbati abbati sadauki ina gaisuwa jama'a zamu kawo malam kenan yau zamu tattauna akan zance <laughs> Hajiya zaki ya Maryama ta sarkin zaki eh Malam Shamsuddin ina gaisuwa فبالقلب إما أن يكون متيما خليفة غير جابر سيسي جابر سيسي أبيت بالأمر التم سهران جابر سيسي بذكر الذي قد سوجا رسول الأمين jama'a muna roka kai da baka sha baka sha mana wannan program za mu zo da malam kenan za mu zo da malam kenan kai da baka sha baka sha mana wannan program za mu zo da malam za mu tattauna zance akan jawairul ma'ani jama'a muna kiran malam kenan alhamdulillah mun samu malam mun samu malam jama'a mun samu malam alhamdulillah kai da baka share ba kai kokari ka share mana wannan program malam za mu tattauna akan zance na jawahir ma'ani na'am wa adamu المولى وآدم لم يكن ويبقى da'iman wa muazzama to. jama'an kuna ganin malam da ke duk kuzana mini yes ana ganin malam Asiman wa muqassima na'am jama'an ana ganin malam da kyau in haka yayi sha barin sani in hakan yayi sha barin sani ana ganin malam da kyau sha barin sani jama'a مواهب رب العرش طه محمد ajiya alima kila ajiya alima kila ina gaisuwa shak abdulkadir abubakar ina gaisuwa to naga ya zana mini yes na'am to naga zana yes yaya haka yayi kenan eh aka yayi kenan kai ya je sama haka yayi ko haka yayi to jabin soja wai haka yayi haka yayi to jama'a na gode jama'a kowa wai haka yayi ga mai gida na majira London wai haka yayi ajiya sariya said ina gaisuwa eh, ina gaisuwa jama'a kowa wai haka yayi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi jama'a yau eh, kaman jiya jiya abin na da ban mamaki lokaci wucewa yake yi fa heye eh, to jama'a wallahi lokaci kwanan nan lokaci na da ban tsoro a lokaci na da ban tsoro eh na je jiya zan yi eh, eh zan yi alwala da na yi alwala na yi shafan gashi na ina haka shi daga wani abu fari shi na tsammanin irin zaka sa riga wani farin farin rigar na ta dukan kaina na ta duga kai daga a wannan abu ya fita na ta duga kai daga wannan abu bai fita sai na zo close to the uh, mirror da na duba a wani farin gashi ne guda fa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a farin gashi kuma me ka farin gashi kuma kaina wallahi to ina gani na kai awa biyu na ta tunane na ce a farin gashi Allah kiyaye ni kai Malam Usman Malam Usman Adams eh dan wana na jini na nagode maka Sheikh Usman sanda zuwa eh wallahi farin gashi wallahi malam Shehu na ga farin gashin nan gaskiya gaskiya Allah na iya kokari na wallahi shede na tsunke wannan farin gashi na iya kokari na jiyan wallahi na tuge wannan farin gashi wallahi maji dadi na cire wannan farin gashi na cire na ta duba na ta dube dube na duba dai kai na duka dai gaskiya ba wani farin gashi sheshi kaɗai wannan kaɗai kawai na gani gaskiya Allah da nazo nake tuna nake ce eh wato jiya ba yau ba wato eh akwara tashi akwara tashi ya komo ya komo kenan wallahi guda ah wallahi maji dadi guda ne guda ne guda ne ah wa wa guda ne guda ne ɗaya kawai ne ɗaya kawai ne shi yasa akwara tashi kenan jiya muna dubo jiya kada muke duban kanmu ashe yau <laughs> wala Allah Eh, jiya daban yau daban wato kullun girma yake yi kullun bodin kama bodin kama na samun wani new experience kana samun wasu ababa eh, abinda ne nake roko Allah ne na roko Allah kowa ya roki mai Allah Allah ya jinkirta wannan farin gashin nan kadan eh, eh jama'a ya hukuri roko nake yi a roki a roki Allah sosai wannan na san fularawa na su ji dadi amma har da ku ku ji dadi ku yi hakuri ku roki Allah Allah jinkirta bai farin gashin nan kaɗan eh Allah jinkirta kaɗan eh, an juma an juma kaɗan daga baya eh amma yanzu yayi sauri ko yayi sauri yayi sauri eh yayi sauri to jama'a muna tare da babban shehu na masoyi na Sheikh Abbas ah kaman jiya jiya muka yi program da shi wallahi ashe eh, sati ta zagayo yau ranar litinin kaman jiya jiya kenan muka yi program da shi wallahi E, to amma a ah, ba eh, bai late ba bai late ba to gashi yau Allah ya sake dawowa da mu zance akan jawairul ma'ani jawairul ma'ani za mu karanta da Sheikh Abbas Sheikh Abbas Sadauki muna buga kirji da irinsu ire-irensu wallahi suna da yawa Allah ya bar mana su Allah ya ƙara kiyaye su sharin mutum sharin aljani sharin mayu sharin munafukai sharin iska kai sharin komi na duniya duka Allah ya ƙara kiyaye mana su Allah ya ƙara kiyaye mu mu kuma eh ga wannan my blood my blood sister Ajiya Tema Ahmed na ganki sanda zuwa jini na to jama'a suna ɗaukaka mu suna ɗaukaka mana tarika tijaniya zuwa sama eh <laughs> ajiya ne wakila ya guri ya guri. a wangare farin gashin gari ku forget ku manta da shi eh. to jama'a ku bari mu komo kan maudu'in akan wannan littafi na jawahirul ma'ani littafi guda-guda na tarika tijjaniya wanda ake cewa Shak Ahmad Tijjani wanda ya zana wannan littafi yawanci ƴan waye mu ƴan izala ƴan izala wahabiya gaskiya suna da tsokaci a ciki sosai ana da tsokaci a ciki sosai cikin wannan littafi ba irin zargen da baya mata rike tijaniya in da zage ta rike tijaniya yawanci an fi sukan wannan littafi jawahirul ma'ani shega ya ce maka a ah, shehu ya ce wai shi da annabawa 70 wallahi eh, matsayin su daya shega ya ce maka a ah, ai shehu ya ce wallahi shi da manzon Allah sun zauna ya kazatan a ah, sun ci eh, da sun shawara ya kawo masa sabon abu sai ka ji an ce maka a ai wannan duka cikin duka cikin jawabin ma'ani ne sai ka ji an ce maka a ai matsayin eh, waliyi ma ai yafi yafi na wani annabi ma kai duka wangan sokaci da kake ji ana cewa a ake accusing nan duka cikin jawahirul ma'ani ne to sheshak abbas ya zo ya buga kirji ya ajiye ce wai yana da zance da zai yi amma akan mummunar fahimtar. da aka yi da wannan littafin nan na shak Ahmad Tijani Jawahir Ma'ani wannan mummunar eh, waga fahimtar da aka yi wa wannan littafi na biyu kuma shak Abbas ya karanta mana ya nuna mana a wannan littafi fa da ake ga cewa Jawahir Ma'ani ba Sheikh Ahmad fa ya zana ba fa Sheikh Ahmad a rayuwarsa kakkaf har ya mutu bai taba zanen littafi ba bai taba zanen littafi ba amma ya haife masu zana littafi ya haife masu zana littafi amma shi kan kansa bai taba zana littafi ba cikin wa'anda ya haifa suke zana littafi in an ce haifa akwai aifa iri-iri aini aini ma ɗan shewa tijjani ne ko jika ma akwai kuma aifa na susu to muna nufin ire mu aka samu babban malami babban shehu Sheikh Ali Arazimi to shine wanda ya zana wannan littafi Jawahirul Ma'ani yawancin mu ɗan tarika Tijaniya da yawa ma ba sani ba amma albarkatun Sheikh Abbas ya zo ya karanta ya gwada mana a ai wannan littafi ba Sheikh Abbas Tijani bai zana ba wanda ya zana wannan littafi shine Sheikh Ali Arazimi kuma Sheikh Ali Arazimi ya zana wannan littafi ne da sharadi uku da yawu uku ya zana wannan littafi akwai lokacin da Sheikh Ali Arazimi in ya zo wurin Sheikh Ahmad Tijani yana zuwa da biro yana zuwa da pen da paper da takarda da biro Sheikh Ahmad Tijani yana karatar da shi she yana zanawa shek inda bai gane ba shek ya tambaya akramakallahu wannan larabci a me kake nufi shek shek Ahmad Tijani ya faffasa mashi ya faffasa mai shi ya zana shi da kyau akwai wani sayi irin kai da kanka ka san mallumman mu da lokacin an zo hidima ne an zo ai tausa ka san mallumman mu ba za ka taba zuwa wallahi ko tafiya kake da kake yi da su she da zikirin manzon Allah she da wani karuwa no no no no no kai ana shan ataya ana shan ana shan shayi ana ana ana ana kara ka malluman tijjaniya ke yaza ko wani lokacin da yazo wannan lokaci ba ya zo karatu ba ne a'a ya zo wala Allah gaisuwa ne ya zo tausa ne ko kuma a'a ya zo ya yi hidima ne to wannan lokaci kuma she aka kara shi to lokacin ba ba ba biro ba pen ba paper yasa ya zo hidima she Sheikh Ahmad Tijani she kara shi she samu wani karatu ne Sheikh Ahmad Tijani to wurin bai zana ba sai ya haddace da ya haddace shi ya tafi gida to wannan lokaci shi je zana wannan fasaran kanshi shi ma babban malami ne fasaran kanshi kan da ya understand shi ya zana a cikin wannan littafi na uku wai ya tafi ba ni na fadi ba shawa ba sai fadi fa ba ni na fadi ba eh, eh na uku ya tafi makaranta gaskiya an tashi karatu Hezashe iske almajiran da ke zaune gaban Sheikh Ahmad Tijjani irin wayannan lokacin shehu ya tashi ya wuce she tambaye su ah wallahi na zo late don Allah da Nabi yau wani irin karatu shehu ya gwada muku yau wani abu shehu ya ce she su ma suka gaya masa she ya zana yasa kaga eh, ma'adin nan ya kumshi ababa uku kenan akwai inda aka ji gar da gar eh, baki vis a baki Sheikh Ahmad Tijjani akwai inda aka ji ba biro ba pen e ba biro ba takarda Sheikh Ali Arazim ya je gida ya je zana akwai kuma inda aka zo aka ji gun almajiran Sheikh Ahmad Tijjani to Allah ya sa Sheikh Ahmad Tijjani wali Allah bai rasu ba bai mutu ba yana nan da ransa aka kammala wannan littafi bi ma'ana aka close wannan littafi kuma jama'a ba fashawa matijani ya sa ma wannan littafin sura wayar ma'ani ba sam a'a shi shan ali arazimi da kan kansa ya sa wa wannan littafi jawahirul ma'ani ka san mallumma mallumma na zaure mallumma na zaure ba komai ilimin su ba za su taba kai kowa ka yayi ko zikirin annabi yayi ba zai taba release ba she ya je ya kai wa shehu shehu shi ya ji gaskiya wanda ya kare she tattara littafin ya gama ya je gwada ma shehu shek na yi littafi ga suna kaza jawahirul ma'ani shehu ya sa albarka da shehu ya sa albarka gaskiya a bakin shehu shan ahmad tijani shekau shanadi. she ya ce in kun ji ni fa an ce ni ahmad tijani na yi magana to ku auna da addisin manzon Allah da Qur'anin Allah in ta bi daidai ta bi daidai to gaskiya ni Ahmad Tijjani ni na faɗi amma in ta saba wallahi wai ba shi ya faɗi ba kaga wurin ya fanci kansa in kaga ta saba kamar ɗan hakika a zo a ce duka wannan wai na cikin jawabin ma'ani sai ka ji an ce wai a ah, wai shehu ya shafe maka sallan ka shehu ya shafe maka sallan ka shi da kanshi yana yana sallah shi bai shafe maka kanshi sallan shi ba amma shi shafe maka kai sallan ka kai da kan kasan wanga magana shehannan mu ba su taba fadi wanga magana kai da kan kasan an kago ne kai da kanka ka zauna ka yi hankali annabi ma sallallahu alaihi wasallam bai shafe ba sahabbai sahabbai sahabbai jama'a a musuluncin mu farko Allah mu haji Allah shi Allah shi ne <laughs> farko annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sahabbai sa'annan waliyai haka shahannan suka gwada muna shahannanmu ga shewa ba sun ce muna wai farko annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sahabbai sa'annan waliyai su ne mallumman mu kamar Sheikh Ahmad Tijjani Sheikh Dair Bauchi Sheikh Sharif Sala da sauransu ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe ma kanshi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe ma matan shi sallah ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba kan da ce wata sayin ba su kwanta su yi ciwo ba nana Aisha wala Allah ta kwanta nana Khadija ta kwanta ta yi ciwo wata rana kai ga masoyiyan shi nana Fadima annabi bai shafe mata sallanta ba shi kan kanshi akwai lokacin da muka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bai da yayi ciwo bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe maka shi sallah ba kuma shehannan mu tsantsan masu soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna tabi'oyi suna Allah Allah Allah Allah su kamanta wasu ababa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duniya shi za ce wasu sun shafe maka sallan kai da kanka san gaba gana kai da kanka kai da kanka man kana fadi kai da kanka san shari kake ba shehu wallahi kai da kanka ka zauna ka baby ka zo ka fadi cikin mutane amma ka shiga daki ka je kai da kanka ka zauna kana dariya domin kai da kanka ka san ka san kariya kai ba shehu kai da kanka wallahi wallahi ko ka karanta wani wuri ma ko ka karanta wani wuri wallahi kariya kai da kanka bai kamata ka yadda ba ka san kariya kai ba shehu ka san abin ka san abin da ka karanta nan abin da ka karanta nan wallahi tafi mistake ne abinda ka karanta nan kai da kanka ka san typing mistake ne shehananmu in suna cikin mota ana zikiri da la ilaha illallah in aka in ana tafiya da su kana ganin ga shehu gaba ga mabiya baya ana kuwa la ilaha illallah kai in muka mutu an azamu muna kan makara za kai mu makabira ana la ilaha illallah haba kada kanka kada kanka zauna akwai na baba ana fadi maka bai kamata ka yadda bai yi. ce maka wai shehu ya ce duka wanga ababan ga duka wai an same shi cikin jawairul ma'ani to amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka wa Sharif Saleh shak Sharif Saleh ya zo malam yayi mana karatu ya zo yayi littafi ya ce wai kage in ka duba hard copy original copy na jawairul ma'ani da in ka duba wanda aka je aka yi typing wallahi wai akwai bambanci domin akwai typing mistake akwai inda ya kamata kaga karatun alkur'ani daban ne fa ba kamar na boko ba na boko na boko koya aka zana maka wallahi kana ka karanta ka san wanga zana wanda aka zanan ga zana wanga da aka zanan ga kai da kanka ka san ka ban. quite mistake ciki amma ka understand ending of the uh, uh, of the iron uh, of the eh, zana maka da zana zana zana maka na ka understand in aka zana maka oh please came here now kai da kanka kama no daya kama kamata kai da kanka hankalinka ya ba kama no daya kama kamata zana please come here now amma shi zana maka oh please came here now because of the now there's an zana maka now nan ka understand okay yayi mistake mistaken. please came here now amma kada ka kasa kamar noun da ya kamata zana kada ka understand amma arabiya fa ba haka bane fa abin da ya kamata a bashi fatha in ji malam abbas wai in aka bashi kasra ta sake ta sake nufi da ta ta sake nufi ta baka wani ma'ana daban ta ta fita ba wani gyara ta baka wani nufi his ashakshari sala in ji malam abbas sadauki wai Sheikh Sharif ya buga littafi ya karanta muna nan akwai typing mistake da aka shigar wa jawairul ma'ani sosai yasa in ka dauko hard copy nan tsohon littafin nan wanda aka zana da wanda aka je aka typing nan wallahi wai kana ganin mistakes a lot Shesa yasa wani wannan littafin shi yasa misali shi wa ƴan uwa ƴan izala wasu wasu wasu ba dukan su ba wasu eh izala yi musu kyakkyawan zato cewa kamar a'a suna fadiwa ne domin mu gane mu gyara mu gyara an muna mistake mu gyara mu bara gyara amma wannan kuma yana yi ne domin da gangan yana gani kamar eh Allah na sami ɗan tarika tijani ga na kure su yau yau na kure su wani ya samu ne yana domin da gangan ne kawai yanzu kaga kan da jawairul ma'ani yake kenan yasa kuku bari abinda yasa ku ga na muku wanga dogo aja jawahir ya secretary da zuwa abinda na muku wanga dogon eh, ta'aliki ne na san shehu ba zai koma wurin ba kasan shehu ba baya musu yawa littattafai ya musu yawa kai wala Allah zai manta ma abinda ma ya karanta mana last week yasa na gaya muku ne ku gane inda aka dosa domin ya karatu da yawa wanga volo 9 kenan na tara ke ga ya karatu yasa na pick wasu important things a ciki ne na kawo muku na summarize na gaya muku kan da shehu yake tafiya kan da ya gaya muna ya karatar da mu kenan walida walida walida sanda zuwa sa ku bari eh ta magana ku bari in takaita eh in ji Hausawa wai mu takaita mu takaita a cikin fullanci ban da shewa suna da shi eh a ce wai takaita a fulani bai da wannan fulani bai da wannan yaren fulani Allah ya gyara Allah ya gyara fulani bai da wani takaita ko to wanda bai da garin kansa ma ya zai samu wani tsawaita ko takaita to Allah dai taimaka Allah ya taimaka to ku bari mu doki abin magana mu bai wa shehu mu Sheikh Malam Abbas Sadauki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ki barka da barhaka barka ka dai shehu na barka ka dai shehu ina karanta sallah musulunci ga dukkan masu kallon da sauraron a wannan shafi na kan albarka na'am shehu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم السنة ما فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون أهلا بسال المولدي سال العلا والسندي سال النبي أحمدي سال ربي الأول أهلا بسال الفرحي سال ذهاب الترحي وفخرنا والمرحي سهل النبي الأفضل على مثال المصطفى صفوت كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك او مرسل ina جاء مرنا murna da kasancewar mu cikin wannan wata mai albarka watan mulkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda wato mukaddima ta gabata ah, abinda muke tattaunawa kenan abubuwa da sarki zaki yi summarizing shi da abin da muka faru kuma zuwa inda muke muna ɗaukar wasu gurabi a cikin jawahirin ma'ani wanda nan yan ilala suke da gurguwar fahimta a kai akwai gurare da a cikin jawahirin ma'ani su ma sun yarda da su duka ba ba sa matsala amma akwai wasu gurare da suke ɗauka suna ganin cewa akwai matsaloli hmm. kuma mulana sami ibrahim misali al-husaini ya koya mana yadda za mu magana da su mu ce wato akwai wasu daga cikin su wanda suna yi ne da kyakkyawan nufi akwai wanda kuma a'a kawai suna yi ne da niyyar bakanta shin tijjana idan mutane da da kuma tijjaniyar gaba ɗaya wannan kuwa wato aiki ne wanda yake a karfin su mun ga salafin su wanda suka ɗau irin wannan hanya ta yaƙi da tijjaniya da shin da lawan yau mu su ko an ambatan su ba ba a san sunan su ba sun tafi tuni kuma shin tijjani ba a daina faɗa ba ƙasa ba a daina yi ba domin wannan ba mu da magana a kansu wanda suke yi da niyyar gyara da niyyar cewa abin nan ba ko ba daidai ba ne ko ba su fahimta ba to irin su muke magana da su a wannan karatu namu na wannan lokaci da ake a wannan sati sannan kuma da shawaran yan uwa masoya wanda abin da ake faɗa na shi tijani sun yadda amma dai suna jin daɗi a zo a ce ga hujja a ƙur'ani ga hujja a hadisi to wanda su ne kaso na biyu da muke karatu sai kuma wanda suka kawai 'yan neman gaskiya ina gaskiya take su bi ta to muna yi wannan karatu don su amma wanda suke kawai su burin su dai ko za a faɗa ba su yadda ba dole tijjaniya ba daidai ba ne dole tijjaniya za to wannan dawa ba ruwanmu da su ba ma sauraron su ko mu suka zo kan za mu ce musu Salamu alaikum la antakin jahili muna shi ne muka ɗau wato abin da ya fi komai tare kura a jawahirin ma'ani ni a tawa ganin ban ga kamar salatul fati ba to shi ne muka ɗau salatul fati muke yin karatu a cikin bayan ma'ani abubuwan da aka faɗa a kai wanda har kai kanka sarki zaki ke kace a wasu maganganu na salatin fatin nan kawai kana jin su ne ka ji ka anya wannan dai kawai dai a yi shiru ko kuma dai kaza kaza makamantan haka ne. To da haka hmm, sai muka zo muke bin irin wayannan muke ganin shin daidai ne ko ba daidai ba shin akwai hujja a Qur'ani ko a hadisi haka muka bi muna yi kuma an muka zo kan matsalar da ta fito ce ta da kura ita ce ta ladan da fati ta ku qur'ani shari'a qur'ani ta ya gaya mana wannan magana ƙarya ce ba haka bane muka kawo mun karanta ga yadda gaskiya take a cikin al'amari to daga cikin abubuwan da suke ta da kura a cikin salatul fati ganin mala'ika cewar ah, shek bakari ya ga muhammadu bakari ya ga mala'ika ah, ya ba shi salatul fati to wannan take ta da kura akan maganar da haka sai muka ɗauko littafin almugi na Maulana Sani Ibrahim Salih Sai da Bulawanu wani a ciki ya tara hadisai wanda ake ganin mala'ika ga shi nan sahabbai duk suna ta ganin mala'ika kai wanda yawan sahabbai muka ce sun ga mala'ika domin ga hadisin ah, jibril nan da muka karanta wanda da yawa sahabbai suna gurin yanzu yawan nan tambayoyin a gurni al-islam a gurni al-kaza Wani hadisai sun yi karantawa a har wani dan uwa ma ya shigo a ƙarshe mana wani ihtirabi wa yake ganin cewa ai su wayannan mala'iku da sahabbai suke gani duk ba san mala'iku bane sai annabi sun yi sun ce musu ai mala'ika ne ai mala'ika to turku ya ake kuke sanin ya ake mashugunan su suke sanin cewa wani mala'ika ne wani mala'ika sai muka ce a'a baka ji karatun sosai ba imran bin husayn shi annabi ba shi ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mala'ika bane a'a kansa ne ya gane cewa wanda suke zuwa gaishe shi din nan mala'iku ne har ya kira wani tajiri almajirin shi ya gaya mishi ce amma kaka gaya kowa mala'iku suna zuwa gaishe ne amma dai da na ji ciwo na dan sa wuta a gurin na kona gurin to da haka ina ga Allah baya san a yi wannan mala'iku sai suka daina zuwa da suka daina zuwa shikenan kuma da ciwon ya warke sai suka dawo suna zuwa ya yace amma kakka faɗa sai na mutu kaka faɗa kowa sai na biya ka bani sai na mutu sai ka faɗa mhm. ya faɗa mishi wani hadisi ko bukari ya rawaice shi imamu alhakin cikin musadar shi ma ya rawaice shi da haka shi wannan imran bin hussein sahabun annabi ne sallallahu alaihi mala'ikun su suka gaya masa cewar su mala'iku ne ba annabi ne gaya masa ba mala'ikun su suka gaya masa to da haka ba sharadi ne sai an sanar da kai ta yi shi mala'ikan da ka gani shi ne gaya ma ya ce shi mala'ika abin da yake kara tabbatar da haka hadisin da zamu tashi kansa a yau shine hadisin Abi Hurairah Allah ya kara mishi wanda shi ma wani hadisi yana nan cikin sayin Bukhari kuma yana nan cikin hadisi wanda suke muktasarai na hadisi kamar irin su ya Bukhari shi ma Imam Nawawi ya kawo shi ya Sharif a cikin shafi na ɗari biyu casa'in da hudu yace bi hadisi Abi Hurairah radiyallahu lawan ya zo hadisin Abi Hurairah Allah ya ƙara mishi da anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karɓi wani hadisi daga sa an anna rajulan wani mutum zara akan nahu bi qaryati ya tafi ziyarar ɗan uwansa wato a wata alƙarya fa arsalallahu ta'ala ala madar da tihi malakan sai Allah ya dakatar da wani mala'ika akan hanyar da wannan mutum yake tafiya Allah ya ce da wani mala'ika je ka kan hanyar ka tsaya daidai wuri kaza in ya wuri inda kake ka tsaye shi to mala'iku ba sa samun umarnin Allah duk abin da Allah ya ce shi yi nan da nan mala'ikan nan ya tafi wurin da Allah ya ce je tsaya ya dakon wannan mutum shi ko wannan mutum ya zo zai je garin zuwa ziyarar ɗan uwansa na Allah so da haka falan ma ta alai ana nan mala'ika yana tsaye inda Allah ya tsaye tsaya kawai sai ga wannan mutumin da zai tafi wannan alƙarya don ziyarar ɗan uwansa na Allah sai ga shi yana zuwa sai ya jami shi kala sai ya ce masa aina turidu bawan Allah ina ka. kala sai ya ce uridu akan yi biya halin gare ta gun ɗan uwana za na a wannan garin na zo ziyararsa zan je ziyararsa kala sai ya ce hallaka mala'ika ne ba suke magana nan da mutum kala sai ta mishi hal laka min ni'matin tarubwa shin in ka je gunsa ko wata in ni'ima da kake raino a sa ko dan wani abinci kake samu ko wani dan nama kake ci ko kuma ɗan kuɗi yake baka za ka je dan wannan kala sai ce la a ba wata ni'ima da nake raina a sa ko kuɗi ko abinci ko nama ko wani abu wani abu na more rayuwa kawai ba ba wannan ba me yasa nake zuwa sai ce gaira anni a habbu kukin nahi kawai nisan sa nake dan Allah shi yasa zan je in gaishe dan Allah nake son sa kala sai ya ce masa shi wannan mala'ika fa in yi rasulullahi ilaika ni al dan aiken Allah ne zuwa gare ka ni mala'ika ne Allah ya turo ni gonka ga sakon da Allah ya ce zo in gaya maka bi Allah qad ahabbaka Allah yana son ka kama a ahabbta hudu kamar yadda kake son wannan dan uwan naka saboda Allah kai ma Allah ya ce in gaya ma yana son ka wa Muslim muna wani hadisi na Imam Muslim to abinda zamu kalla a hadisi shi na farko ya ga mala'ika ko ba annabi wani ya gan shi abu na biyu shi ma yi masa magana abu na uku sarki laki shi mala'ikan da kansa ya gaya mai ni mala'ikan haka nan wanda ya tambaya cewar wanda ya tambaya cewar ai su sahabbai galibin ba sa sanin mala'ikan sai annabi ya ce musu mala'ika ne to ga wannan manzon Allah ne ya faɗa san sanin kuma akwai annabi ya yi a wannan lokacin shi da wannan mutum yake rayuwa ba a ce annabin ya gaya masa ba a mala'ikan kai tsaye shi ya gaya mai ya ce kai ni dan aikin Allah ne ki ni gunka hmm. kuma shi mala'ika ne a can baya annabi ya gaya mana fa arsalan yau ala ta'ana ala madarin ti malaka kaga mala'ika ne to da haka yace Allah ne turu ni da direct wajenka zo in gaya maka ga kuma sako Allah yana son ka saboda soyayya da kake wa ɗan uwanka na Allah wani hadisin duk abin da muke bukata a kan mala'ika magana da mala'ika karban sako a gurin mala'ika da kuma shi mala'ikan ya gaya maka cewa shi mala'ika ne direct kai da shi hmm. duk akwai a cikin wannan hadisin kwaya ɗaya duka ya tattare so da haka kuma abin da za mu faɗa ka'idar da malamai suka faɗa malaman usulu ma jazari da masiri ya juzuri da masiri hmm. bai wadda Allah ya maka sarki zaki kuma Allah zai iya mu bai wadda Allah ya mun kai ma zai iya maka masha Allah abin da Allah ya mun na baiwa kai ma zai iya maka hmm. Abin da ya maka zai iya wani abin da ya wani zai iya wani haka yake abin da aka yi wa wancan bawan Allah da ya ga mala'ika ya yi zance da mala'ika Allah ya turo mala'ika wurinsa to ai Allah ne mai yi ba kai mutum ba Allah yadda yawa wannan zai iya wa wani ba hmm. in ka ce a'a wane ya yi masa amma ba zai wa wani ba ina kuka haɗu da Allah ya gaya maka haka ka ji magana shi ne abin tambaya Allah ne ya gaya maka ba zai masa ba idan ka ce Allah ne ya ce ba zai masa ba sai mu ce to kawo inda Allah ya faɗa babu wata hujja wallahi ko qur'ani ko a hadisi babu inda Allah ya ce ba za a ga mala'ika ba cewar wai sai annabi ne kawai yake ganin mala'ika babu haka hmm, eh, ordinary people na ganin mala'ika ma so haka nawawi ya bada shi wuya ta ordinary people even wanda ba musulmi ma eh wanda ba musulmai ma ah, suna hatta hatta suna ganin mala'ika a cikin shari'a sun yi musulmi ya ce yace wa biyu ne a karkashin wannan hadisin wanda zai duba ya duba sharhi sai muslim karkashin wannan hadisin imamun nawawi ta yi wa bihi annal adamiyina kadi yarawul malaikata yace wannan hadisin yana nuna mana dan adam ba cewa yi musulmi ba hmm. ta yi dan adam annal adamina kadi yarawul malaikata za su iya ganin malaika yan adam za su iya ganin malaika yace wannan hadisin yana haka ba musulmi ba ba mu ne ba musulmi ba kawai kawai dan adam yace ibin wanda ba musulmi in ji imamun nawawi to hmm. da haka da Allah a daina zuwa a ɗau magana ba tare da understanding ba ba tare da bibiya ba kuma a ji a bibiya a hmm. tsaya a kun wani ya magana to je in duba hadisai in duba qur'ani hmm. sosai before in ce zai yi criticism duk magana in ce zai yi lakabin da ko in ce zan ce ƙarya ne haɗari ne a cikin haka saboda za ka je ka ƙarya wanda ya ƙarya ta ganin mala'ika ga wanda ba annabi ba to ya karyata hadisai da yawa ga sahabbai can ba annabawa ba ne sun gagga mala'ika annabi ne yake gaya musu ma mala'ika ne ya gaya wa wani ya ce jibril ne koya maka addu'a ya gaya wa na Aisha ya ce jibril ne wanda muke tare da shi ba da yakin kalbi ba ne ta gani ga hadisai kai kuma ka zo ka ce ƙarya ne wanda ba annabi to ba ka ka ba sare ban wannan zantar na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga ka haɗa kanka cikin haɗari gari kin shehu tijjani da bilal ko kuma garin kana ganin karyata bakari za ka yi sai ka je ka karyata ayar qur'ani ko ka karyata hadisi mm. saboda jahilci da rashin bibiya a daina garajen karyatawa karyatawa akwai matsala saboda ilimi yana da faɗi ta inda ka shiga wani kuma ka tsaya ka shiga kogi inda ka tsaya wani kuma ta nan ya fara ya ƙara gaba ka ji magana na'am to da haka ladabin ilimi in aka zo ka ce ban sani ba na'am sai ka je ka tambayi malamai hmm. fasalu zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana in ba ku sani hmm. abin da aka zo aka maka ni a iya sanya ban taba ganin inda aka ce ana ganin mala'ika ba amma ina da bincike zan je in bincike a kai sai ka je ka bi malamai masana ka tambayi su hmm. eh sai ka je ka samu wanda suke cewa ana ganin mala'ika sai ka ce wai na bi a littafin ku na duba kun ce ana ganin mala'ika Wane ya ga mala'ika wani a ina hujja ta zuwa qur'ani ko hadisi wanda zai sai ana iya ganin mala'ika ko wanda ba a ba sai gaya maka ta yi hadisin ma kana bi ta gurin ba ka taba zai ka lura bane sai ya tsaya biya maka ya ce gashi annabi ya ce wani mutum rajulan ya ce ba ba nabiyan ba anna rajulan zara akan lahu fi qaryatin mu ce ga sahabbai kuma da suka ga mala'ika su ba annabawa ba ne ba duk kuma annabi sallallahu alaihi ya gaya musu kuma bai ce ban da sahabi ba wanda zai ga mala'ika ba faɗa ka ba qur'ani ma bai ce banda sahabi ba wanda bai ga mala'ika ba ko ba a ce an rufa ganin mala'ikan nan ba to kuma kawai sai wani dan ilala ya yi ya ya shi ko yin ce ba za a ga mala'ika ba haka kurum ba tare da nasi ba kuma addinin musulunci a'a musulunci ana yin shi ne da abu biyu tushe qur'ani hadisi hmm. sai kuma masadin kwaya biyu wanda ittifaki ne bayan Qur'an da hadisi akwai masadin kwaya biyu da aka yi ittifaki akan tsakanin ulama ulumma salafan wa khalafan shine al-istihari da al-qiyas wanda malaman ilala galibi suke yin watsi da wayannan idan ba wata bukatar su ta taso ta yin amfani da su din ba da haka da wayannan abubuwa ake tabbatar da hukunci na shari'a to haka kawai ba molanka kawai sai ka ce babu abu ko kuma abu ƙarya ne kuma ba ka da hujja ta qur'ani ko ta hadisi a'a ba haka ake yi ba dalibin ilimi ba haka yake ba in ya karyata abu zai ce qur'ani ne karyata qur'ani ya ce kaza in ya wato karyata babu abu zai kawo inda qur'ani ya ce babu ko hadisi ya ce babu amma haka kawai dan ni na ga kai na bai karbi abun ba sai in ce bai ba ko kuma ya yi min gingirin a'a mala'ika muna nan muwa muna so Allah ya samu dan shi amma ba a zara'i da ba a kusa ba a zara'i da ba Azra'ilu sai nan gaban Allah da za a ba a ba. A wannan ban san. Eh, an kaga an kaga Azra'ilu an mutuwa ta to. Ba ba Azra'ilu ba ba yanzu ba. Ban ban ban kaunan gani yanzu shehu. Yawwa ba shi ma ba yanzu Allah da za mu daɗe mu dade a duniya. Insha Allah. Insha Allah. Insha Allah. Insha Allah. Yawwa. To to wannan hadisin kenan hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu kala an karɓo daga abin wurin Allah ƙara mishi da ya ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man ada mariban wanda ya bai da mara lafiya hmm. au zara ahan lahu fillahi ko kuma ya je ziyarci dan uwansa na Allah hmm. wanda harka Allah ta haɗa ba harka kasuwanci ba ba harka aiki ba ba harka business ba wani abu ba a'a a masallaci kuke haɗuwa sahu ne yake haɗa ku a halkar zikiri ce take haɗa ku sai ka je ka kai mishi ziyara dan Allah na dahu munadin mai kira zai kira shi zai ce masa bi an ka tsarkaka waɗa ba mun shaka wannan taku naka ya tsarkaka ya yi daɗi wata ruwa ta miyar jannati manzilan kuma ka tanadar wa kanka masauki a cikin aljanna ya ne ɗan aljanna hmm. wanda duk wannan abubuwa kwaya biyu da aka faɗa gai da mara lafiya ko kuma ziyara ɗan uwansa na Allah don bai kira zai kira shi mala'ika ne wannan zai kira ka to idan ya kira ka ta yi baka ji ba amma dai manzo Allah ya ce zai kira ka in Allah ya so kuma sai ya buɗe jin ka sai ka ji gashi ana kiran naka ana gaya maka duk da wada wa mushaka na'am in Allah ya so waye ya kulla kunnen ne ba ji Allah ne oh, wato duk duk sanda duk sanda ka je ka gaida mara lafiya duka mala'ika ya kira ka sai ya kira ka wallahi in ji annabi sallallahu sun wasallam ah, eh, duk sanda ka je gaida mara lafiya hmm. don zatin Allah to sai mala'ika ya kira ka ya ce ka tsarkaka wannan taku naka ya tsarkaka hmm. kuma dan aljanna ne kai sai a ya gaya maka wannan abun guda uku to baka ji ba kunnan ne a kulle in Allah ya so shi ya kulle hmm. in ya so kuma sai ya bude maka sai ka ji to in ya bude ka ji wannan Allah ne ya bude ma kai ba kai ka bude wa kanka ba to Allah ya yi abu kuma ka gudana musu ba zai iya wani Allah shi ba ya kulle to kuma budewar sai daga gagara sai ya bude maka manjan ka kaji wannan rawan gudu ma jawo tirmidhi wallahu na hmm. ibn majah ya rubuta tirmidhi lafazin na tirmidhi ne wa qala hadithun hasan tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa wa ibn hibban bi sahihi ibn hibban ya shi cikin sahihin sa kullum duk sun rawaito na hadisi min tariqi hadisi na da ta hanyar hadisi na al-usman bin abi sauda anu daga usman da abi sauda daga gare shi wahalar hadal munadi mulala ya ce wannan bai kiran naka da in ka tafi gare mara a zai kira ka ya malakun min mala'iku mala'ika ne daga mala'iku wani da'u hada wannan kiran kuma da yake yi muwajjahul li kulli mu'min abun fuskantarwa ne ga kowane mumini ya ci ni ziyara ta akiyar mumini zai zo don ziyarar dan uwansa mumini fi kulli zamani a kowane zamani hmm. kuma makani a kowane bikini ko a New York ko a Belgium ko a England ko a makka ko a nigeria ko a ina kuma ko a wani zamani ba lallai sai zamanin sa akwai ba ko wani zamani bi kulli zamani ko makani wa kullu aqidatin tamna'u wala na shari'a ce duk wata aqida da take cewa hakan ba zai yi ba fa hiya aqidatun jahiliyatun nasu na talhabi kuma bigai wannan aqida ce ta zamanin internet wato zamanin jahiliya wanda ba ta da alaka da imani da gaibu shi ba imani da gaibu wato ka yadda da abin da ba a gani dole ne Allah ya ce annabina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna salata wa da zakata ma razaqnahum yunfiquna ku to imani da gaibu wani rukuni ne daga cikin rukunan imani wanda aka rasa shi imani babu shi kuma imani bai cika ba to idan baka yadda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda muka faɗa a wancan satin muka ce zan sallallahu ya faɗi wasu abubuwa wanda idan mutum yana yin su zai iya jin maganar mala'ika ko kuma zai iya ganin mala'ika sai wani ke cewa wai ni na jarraba na ga haka ne eh haka ne to ai wannan kana nufin cewa manzo Allah ya faɗi magana sai ka ga haka sai ka jarraba kenan hmm. sannan za ka yadda in ka jarraba gaba haka wani za ka ce ba ka yadda da magana an dausa ga wannan musulmi ne ba ya ba. bai kamata musulmi ya faɗi wannan magana domin akwai abubuwa da yawa da manzo Allah ya faɗa wanda duk ba ma ganin su duk ba mu san su ba hmm. amma kuma tunda manzo Allah ne ya faɗa mun yadda sosai ba tare da mun gani ba ba tare da mun auna ba yanzu ya ce ah, dujar zai zo ga irin kamansa ga irin yadda zai ga irin yadda zai mun yadda ba mu gani ba ba ko zamanin ba amma mun yadda yadda gobe za ka zo dujar zai zo yau ya ce annabi isa zai dawo ya ce mahadi zai bayyana duk wannan ba mu su ba amma duka mun ne ya yasa saboda manzala sai sai ya faɗa a tun da manzala ya faɗi magana hmm. kai ka gwada baka samu ba Allah ne ba ba za ka samu ba in kai kai abin da yace kai za ka ga malaika an kai ba gani ba a kai ne matsala take ba a alƙawari ba a magana annabi ba hmm. sallallahu alaihi wasallam magana annabi gaskiya ne ta yi kai in ne ka samu kuskure ko ka samu matsala ko kuma kai da ma Allah ne mutu za ka gamu ba kaga wannan kuskure ne musulmi ya mutum sai an annabi ya faɗi magana sai zalla ya jarraba sannan zidan yanzu ya ce habbatu ah, sauda ba min kulli da ina ah, wato habbatu sauda waraka ce daga dukkan cuta ciwo to shi kenan sai kake ciwon ciki sai ka sha sai ka ji ciwon ciki bai dauke ba sai ka ce ba kai yi bina magana a nan ba kenan mm-hmm. na'am kaga wannan musulmi ne kamata ya faɗa haka haka ne haka ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa haka ne kuma waraka ce daga dukkan ciwo lamari kuma a hannun Allah yake ta yi kana sha an baka ciwon amma an baka warakar amma kuma ba a wannan lokacin da ka sha ba sai lokaci da aka rubuta shi nan lokacin yayi zaka wanke kuma wannan abu ta saura ta ita ta maka aiki fadin mu san na alaihi wasallam da mutum wanda zai wannan Sau da aka bai dace mu mumini ne hankali ya fito ya ce wai kuma zalla ya fata magana sai ya jarraba ya gani wannan ba ba ɗabi'a ce ta mu ne ko ɗabi'a ce ta ka Allah ya kiyaye to hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani bawa a ah, ta akhahu ya je wa dan uwansa ya zuru rufin nashi yake ziyartar sa cikin Allah illa na dawo malaku ji wani hadisi ba ce mala'ika ya kira shi minas sama'i daga sama an fidda a ce ka tsarkaka kayi wato ka tsarkaka wa dabatu na kan kuma aljanna ta yi da gare ka wa illa idan mala'ikan nan bai magana ba to qala Allahu fi malakuti arshi Allah ne wani magana da a malakuti al'arshin sa ba wani lokacin in ka je ziyara ba Allah da zatin sa shi zai magana abin da zai ce abdi zarani bawa na ya ziyarce ni ka ji sarki zaki na'am wani dan uwanka na Allah ka je ka ziyarta amma sai Allah ya ce ni ka ziyarta hmm. to irin masu cewa mu a tijjaniya muna cewa komai Allah ne ba mu sanya za su yi wannan hadisin ba an je an ziyarci wani Allah ya ce ni aka ziyarta hmm. abdi zara bawa na ya ziyarce ni hmm. wa kira wa Allah ya ce kai garan baki ma ni zan mishi abin da za a sauki baki din nan abinci da za a bashi da wai da Allah ya ce ni zan ma garan baki Allahu akbar to falam yarda na hu tsawabin thawabin duna zalik ba wani sakamako da Allah ya yadda gare shi ga wannan mutum in ba hakan ba wato shi zai masa garan baki Alhadiza alhadith karanta hadisin da tsawonsa hmm. wa ana nasin aida radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi rijalikum fi jannati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana ba ku labari mazajen ku na aljanna ba kullum muka ce bala rasulullah muka ce a faɗa mana ya ma'aikin Allah kala sai manzo Allah ce annabi fi jannati annabi dan aljanna duk wani annabi yana aljanna wasu siddiqu bil jannati duk wani siddiq yana aljanna shugaban sai na abubakar Allah ya kara musu yadda war rajulu yasuru akhahu fi nahiyatin misri la yazuru illa lillahi fil jannati mutum ya je ya ziyarci dan uwansa na Allah a gefen gari bai ziyarce shi ba sai dan Allah shi ma yana aljanna الحديث كانت حديثا وروي عن ابي رزيل العقيلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا رزيل ya kai a baru zai ne innal musulma musulmi za a zara kawo musulma idan ya ziyarci dan uwansa musulmi sai ya abu sabuduna alba malaki malaika dubu saba'in ke raka sarki zaki ga wani hadisi hmm. in mutum ya tafi ziyara dan uwansa musulmi dan Allah to malaika dubu saba'in ke raka shi mala'ika dubu saba'in mala'ika dubu saba'in suke raka shi ah. musalluna alaihi suna mashi addu'a ya suna cewa Allahumma kama wa sanahu fika Allah kamar yadda ya je ziyarci dan uwan nan nasa saboda kai fasul wa Allah ka rama masa shi ma kai masa kai masa kai masa wato ka sadan masa da alkhairanka rahu tabarani fil awsadi mulana sharif yana hadisi na tabarani a cikin Hausa. sharif sai wani sharhi yace wa laqad wasala al-yaqinu bil mu'minin da fi ahad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil mala'ikati yaqini sarki zaki kini wanda ake neman a raba mutane da shi a wannan zamanin hmm. wato sakankancewa ke kenan akwai imani yadda akwai kini sakankancewa yanzu wani mutum da ka san muryarsa kana cikin ɗakin nan a rufe sai zo wuce misali misali ka fefe naka na cctv ka san muryar shi kana rufe wato malam muhtar kenan garkuwa eh. sai ya zo ya wuce ta ɗakin ka amma ɗakin ka yana rubi da ya wuce sai kawai ka ji ana magana da shi a waje ba da kai yake magana ba bayan minti biyu da jin ka shiru ka daina jin magana sa ya wuce kenan sai wani ya leko ɗakin ka sarki zaki sai ya ce maka sarki zaki da Allah ka fefe ya zo nan hmm. sai ka ce eh yanzu nan minti ɗaya da wucewarsa amma ba ka gaishe ba sosai haka ne yawwa amma kana da yaƙini na cewar wannan shi ne na'am haka ne to sa misali da ya zo kuma yana maganan nan sai dan leko kofa ya ce maka sarki zaki barka da sai ka ganshi ya gan ka kai magana hmm. sai ya tafi hmm. da Allah wannan wani zai zo ya ce maka ka gefe mai gurin nan ka yadda ba <laughs> ko zai tobi ka aba ta fito in ah. ce ai ka fefe ba za ka saurare shi wala ba zan saurare shi domin ni da su kafe fiya su yake <laughs> to wannan yaƙini kenan na'am shi ake cewa ni wato abin da ka gani baka kokonto a kansa kora in duniya za ta haɗu da ce abin nan ba haka ne, kai ba za ka yadda ba ba za ka bari ba mm. kai ka yadda saboda ka gani ya inganta na'am ainihin to sahabbai eh to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kara musu yadda sun kai matakin yaqini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bil mala'ikati da mala'iku ila mu'amalar jin da hum kal ne irin mu'amalar da sahabbai suke da mala'ika yadda kaga dan adam hmm. yadda kaga dan adam haka sahabbai suke mu'amala da mala'iku gashi nan jibrilu zai zo manzo Allah ya ce musu jibrilu ne gashi ya yi sun gan shi ya gan su hmm. ce musu jibrilu ne an yi haka an yi haka an gani an gani ya ba irga saboda haka sun yi kilin akwai mala'ika sun yi kilin mu'amalar su da mala'ika kamar yadda in mutum ya leko din nan ka gan ya ganka wani ba zai zo ya ce maka babu saboda haka sahabi ba za ka zo ce mai koma mala'ika ko kana ya saurare ka ba ko ba a ganin mala'ika saboda ya gani sun yi magana sun gani a manzala ya tabbatar musu sun gani wasu kuma ya zo musu ba ma manzala sallallahu alaihi bai ya musu ba kamar ibrahim bin ne. amma sun san mala'ika ne suna magana da shi har ma yana gaya wasu cewa ina ganin mala'ika sharif ya ce wani kadara wata ummu salama ta rabbi allah anha annaha qalat na na ummu salama allah kara mace da ta rawaito ta ce qala yau su sallallahu mai salasala. manzo salasala ya ce da mu asli hila nal majlisa wata ran manzo ya kalli matarsa sai na ummu salama sai ce mata dan gyara mana gurin zaman mu fa inna hu yanzilu malakun ila al-ardi ga wani malaika nan zai sauko daga sama zai sauko nan kasa duniya lam yanzil ila haka tun da ake mu taba saukowa duniya ba gashi nan zai zo guri na in eh? gyara mana guri. haka manzo Allah ya ga wa ummu salama matarsa hmm. in gyara mana guri dan gyara gurin zaman mu nan mala'ika ne zai zo min yanzu an da zai zo yanzu bai taba sakkowa ƙasa ba yau ne farkon zuwansa duniya dan yara mana gudu yara masa Allahu akbar na'am rawahu imamu ahmad mulana sharri ce wani hadisi na imamu ahmad ne wa ruwatu thiqatu wanda suka rawaito hadisin duka amintattu ne an aminta da su masu isnadin hadisin duka amintattu ne bi sharri sai sharif zai kawo wani dan karatu a nan sarki zaki dan gyaran da muke yi a wajen waziba a dan shimfiɗa tsalle a dan fesa tunani a dan abubuwa to ai mala'iku ne suke zuwa gurin zikiri hmm. a hadisai tuli da annabi ya faɗa to dan mun gyara gurin zikiri ga wannan Allah yana a dan gyara guri mala'ika ne zai sakko bai taba sakkowa kasa ba dan gyara mana guri to mu ma da muke gyara guri in za mu zikiri sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muke yi domin yana gyara guri in mala'ika zai zo to mu ma da muke yi in za mu zikiri ai mala'iku ne suke zuwa kamar yadda hadisai suka sanar za mu kawo su wanda suke zuwa sakko saukowar mala'iku gudun duniya in ana ziki wanda manzo ne ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga shi na shari to inda ma sani ki su iya majalisa zikiri lokacin da su baye suke gyara gurin da za su yi zikiri bil furshe dahiratu da shinku wanda suke tsarkaka isti'dadan listiqbalil mala'ikati dan shiryawa wajen tarar mala'iku al-muwakkali da majalisar zikiri wanda aka wakilta su da zuwa gurin da ake yin zikiri wal arwahi da'iratu da rawani wanda suke tsarkaka yunkiru ko yunkiru alayhim du'atul jahiliyyati masu da'awar jahilanci jahiliya sai su danga musu musu ajjudud wanda suke sababbi za'imina suna riya anna hadha hadisu khurafati suna riya wannan abin da ake kawo ake gyara gurin zikiri da kuka haka zance ne kawai na tazo mu jita a hmm. bil ce amma zancen gaskiya annal khilafu bayna haula'i da madinin jahilina wani auliya in arifi ne huwa kilabu bayan nuna bilbilu bayan nuna bilbadati almahajubiyar masu sati ruwa amur da bizi sharif ya ce haƙiƙar zance abinda ya raba waɗannan madiyai wato madiyai mutanen da su sai sun ga abu iri-iri da shi su ne akwai masu irin wannan addinin a duniya ko wanda su ba su yadda da abin da ba a gani ba da haka ba su yadda da Allah ba ba su yadda da mala'ika ba su yadda da wannan to bambanci tsakanin wayannan madilai jahilai da waliyai alibai shine bambanci tsakanin wanda suka ba da gaskiya da gaibu abinda Allah ya faɗa ba mu gani ba ko manzo Allah ya faɗa ba mu gani ba muka yadda da kuma waɗanda su ba yadda da abin da ba a gani ba su sai masu su abin da ido zai iya gani hanci zai iya shaɗa harshe zai iya ɗanɗanawa hannu zai iya taɓawa kun ne ne ji su idan abu ya ƙetare wannan abu biyar da ya su kare ta su ce ba su yarda da shi ba kuma abu da biyu wannan ko al'amari ne wanda yake ɗabi'i an saba da shi wanda sau da su bambancin yake nan da masu musu irin wannan na karamin wani a ce wani ya ga mala'ika wani ya ga kaza su in ba su abu ba ko ba su ga abu ba shi nan ba za su yarda da shi ba dan aka ga hadisi ne cewa ana nasu bin malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam an gaba daga anas dan malik Allah kara mishi da ya karba ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu yace manitta kal qada'a hmm. sun yi zaki na'am shehu Allah yace wanda bi ya nemi a nada shi alƙali haka kawai ka je ka ce ni sai an nada na alƙali a nada na alƙali na'am wasa ala bi a yaje ya nemi wanda za su masa albarma da je ya shiga ya fita ya ba wannan kuɗi ya ba wannan gaba shi dai so yake a naɗa shi alƙali Allah ce wanda biye haka wakila ila nafsi to Allah ba zai taimake shi ba a alƙalancin nan sai a bar shi da kansa domin ya nemi ya nemi da kansa ne yawwa saboda da kansa ya nema na'am sai ya ce wa man a alaihi mun zai ce wanda kuma yana gefe a zaune aka zo aka taso shi aka ce mun naɗa ka alƙali ya cewa ni ba na so ba za ku naɗa nan gari ba aka tilasta masa aka ce wallahi sai ka karɓa dolan dole sai ya zamana ya karɓa ɗin ba yadda zai saboda an fi karfinsa manzala ya ce anzalallahu alaihi malakan yusabbidu wannan alƙali da aka tilasta masa ya karɓi alƙalanci to sai Allah ya saukan da mala'ika ya dinga taimaka masa Allahu akbar Allahu akbar. Alƙalanci. Kana zaune a gefe aka tilasta maka ba so saboda kana tsoron alƙalanci ne ka waɗa cikin abu. Sai aka tilasta ma sai ka karba. To sai Allah ya saukan ma da mala'ika ya yi ka tarzar da kai a alƙalancin ka. In Allah ya da duk alƙalancin da za ka yi za ka yi na gaskiya domin ga mala'ika nan an turo yana taimaka maka. Rawa Abu Dawud da Tirmidhi wa Nabzuna wa qala hadithun hasanun garibun wa ibn Majah wa wa huwa riwayat tirmidhi qala ibnu majah ma rawaito shi kuma ga lafazin sa nan kuma ga riwayat tirmidhi nan yace su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala al-qaba'a wanda ya roki alƙalanci yace a naɗa shi alƙali wukila ila nafsi sai a bashi da kansa ba taimakon Allah wa man ujibira alaihi wanda aka matsa masa kuma aka ce sai ya karba yanzilu alaihi malaku sai mala'ika ya sauko masa fa yusaddiduhu saboda haka sai ka tartar da shi abinda abinda muke so a fahimta a wannan hadisin sharif maulana sharif ce wa laisa alqadi al-anbiya alqadi ba annabi ne wannan da ake magana ba annabi ne. Hmm. wa nuzulul malaki alaihi litasdidi saukar da mala'ika yake masa dan ya katartar da shi kada ya abinda ba daidai ba laisa illa min babi inayatin lahi ba'd ibadi Ba baya cikin komai sai hanyar kulawar da Allah yake wa shashin bayinsa mu'minai fashubahat su wato rikice-rikice allati ta allaka bi har jahiliyun wanda jahilai suka rataye da su a adain islam daga makiya musulunci abala an yi su biyu a ada'an littasawuf gaba kafin su zamo makiyan wato su baye shubahatin babila wannan ɗaya da suke su baye ba su sani ba musulunci suke kiwa su baye ba domin da abubuwan da suke kawo na shigohi musulunci ne ya zo da su ya tabbatar da su saboda haka duk rikice-rikicen da suke so su jefa su sa wa mutane rikici za ka gani rikici ne wanda yake na barna na karya wa aƙila to muharihi aƙila su wannan ta cewa ba a ganin mala'ika ko ba sai wanda yake annabi a hazihi wannan aƙila ta su la tastanbi la ila shay'in bata jingina zuwa wani abu na qur'ani ko na hadisi ba su wani hawa sai san rai wadda khayulatin afila da kuma kawai riye wanda suke da kusa su kawai riye ne daga kawai ya a cewa da ga magana wannan nan tare muka ci abinci da shi nan nan eh. ba wai da turai taron kwace abinci shi ke na Allah ba zai babbawa ba wato wato wannan reni ne kawai reni ne kana reni ne kawai shi ne kawai wannan ba wai ba wai rashin yadda bane a reni ne kana gani kaman kaman irin wannan okay kaman wani a ce wai shi ne ya ga mala'ika wannan to Allah ne mai bayar na'am na'am Allah ba zai iya masa ba in aka ce Allah ya masa kuma fa na'am ka gani to shari'a ce duka riye-riye ne kawai ka ga cewa wani bai isa ya babba wani kaza kaza shi kuma Allah ba haka yake ba Allah na zalika fadlul lahi yuti man yasha haka Allah eh? ita ba lalla Allah wani da ya so yake bawa Haka sa Abuja suka dinga cewa wai me yasa annabi da za a aiko ba aiko wani babban mutum a saki ba ko kuma babban mutum a Makka hmm. laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa ba a sauko wani babban mutum wannan alquranin ba ko a ɗa'i ba ko a nan maka a zaɓi wani babban mutum a nan maka kamar wani dubin mutira a saukan masa da ƙwarin nan ni Allah ya ce wasu sai Allah ya ce a wani ummi rahama da rabbi. Allah ya ce rahamar ta wasu suke raba mu su za su gayan yadda zan yi Allah ya yi abinsa wani ya zai ce masa ba zai to duk irin wannan ne wani Allah ya masa kaza ya shehu tijjani Allah ya masa kaza irin kaza kawai to Allah Allah ba aka ce ya yi masa Allah aka ce ya masa gaskiya kuma abin nan da Allah aka ce yau shehu tijjani yana yi wasu ma ba shehu tijjani ba to wani dalili kake da shi na cewa bai shehu tijjani ba hmm, na'am na'am ga wani dalili kai yayi wa wani yayi wa wani yayi wa wani sai aka ce yau shehu tijjani irin abin da yau wa wani yau wa wani yau wa wani sai ka ce baka yadda ba to wani dalili kake da shi na baka yadda ba hmm. kawai kawai ba ka san shehu tijjani na'am to ba ka san shi tijani sai sa bai masa wannan ba da gudu ba ne ka kawo qur'ani ko hadisi kamar yadda muke kawowa cewa Allah ya yi wasu to tun ya yi wasu Allah ya yi wa shi tun da shi tijani ya fito ya faɗa Allah ya masa baiwa iri kaza ya masa baiwa iri kaza ko bai wannan da ya faɗa Allah ya masa ya yi wa wasu ba shi ne, kuma wanda suke irin matakinsa to ma da da wasu ne ya kuje tun ne wasu ne abin da aka yi wa wani Allah ya yi wa ne duk da yin da ya shine Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma kai Allah ya ga maka cewa ko kai ka ga mala'ikan ya ce maka ba yaushe ki zai ba ko kuma ka Allah ya biya maka cewa ba yaushe ki zai ba duk da wannan da haka Mulana Sharif ya ce bi kulli majalisi zikiri duk wani guri da aka zauna za a yi zikiri ko ina ne ya hadurul mala'iku mala'iku suna zuwa wa bis salati haka in za a yi sallah mala'iku suna zuwa wasa'ir ibadati haka shauran ibadu da ake yi musulunci mala'iku suna zuwa ban fi jami'il ahwali kai wani ma a kowane hali ma mala'iku kana tare da su Din da kake ma alfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid kana tare da raqibu atid masu rubuta ayyukan ka da kake yi kuna tare ga mu'addiban da suke biye da kai lahu mu'addibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrina ga malaiku da suke saukowa lokacin asuba ko suke suke zama suke wasu su sako lokacin asuba su ci gaba da wato su zo masallaci ba za su tafi ba sai la'asar in la'asar ta yi wasu su sauko wayannan su tafi haka kullum wasu su zo da rana wasu su zo da daddare wasu su zo da rana wasu su zo da daddare suna hmm. kula a masallaci da waye sai aka mala'ika mu'amala da su ana yi ganin su kuma wasu Allah yana ya'yi musu ta hanyar bi karama ya yaye musu su gani wasu su yi magana da su duk ga Qur'ani ya tabbatar na na Maryam mahaifiyar Annabi Musa hmm. sannan ga hadisai muna gani sahabbai sun gani da Aisha ta gani da Bilal wa wato Imran bin Hussein as-sahabi jamil ya gani wasu kuma ga su sai na umar sun ga jibril ya zo yana tambayar ne musulunci ne imani ne insani sun gani ga wancan sahabi da muka kawo wancan satin ne zai wuce ga manzo da jibrilu suna magana manzo Allah ya ce masa ka ganshi ce ya ganshi ce ai ne da gaba sallama ya amsa maka to duk gasu nan mun kawo Allah ya yi musu kuma su ba annabawa bane to dan me kuma za ka yau ka rufe kofa a matsayin ganawa harbin umar a matsayin garawa ka ce yau harbin jinga yau ba wanda na kyara gani a ina wa ya faɗa ka a wani addini ba dai a addinin musulunci ba lalubu wani addini yauwa lalubu wani addinin ko na wanda suke masu ba sa yarda da abu sai abin da suka gani to lalubu wani addinin nasu suna nan ne ba abin da matsala da kai amma dai ka shigo musulunci ka ce babu bayan akwai mu shigo ba kai ba za ku fito mu ce a akwai kai ne idan ka bai je gurin ba to duk inda ake ibada mala'iku suna zuwa su zauna gurin nan da su ake kad asibitin zalika sunnatu sunna ta tabbatar da haka fala muhallali inkari ba wani dama ta inkari zikiri da muke yi zargi zaki na juma'a mala'iku suna zuwa in sun zo kuma suna komawa su gaya Allah sun je sun da mu muna zikiri Allah ya san me muke amma za su gaya masa sun tarar da su suna zikiri suna kaza kai karshe dai ba za a rabu ba sai an ce da an mana gabara hmm. Allahu akbar ga hadisin ga hadisin ana abi hurairah ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi an karɓa daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda yace wannan sai yace inna lillahi malaikatan Allah yana da wasu mala'iku na musamman ne mala'iku akwai wani dutse da aka ba su na musamman ya duku da kirkuri a ji hadisin da kyau hadisin bukhari ne lafazin kuma na bukhari muke karantawa musu ma ya rawaito shi ma akwai lafazinsa wannan lafazin na bukhari ne inna lillahi mala'ikatan Allah ya da wasu mala'iku ya na fi suna kewayawa ta farko. hanyoyi layuka titi titi su mala'ikun nan yawo kawai suke a layi layi a titi titi a hanya hanya me suke nema to a yawa hmm. yalta misuna ahalar zikiri na ake network eh, Salamu alaikum shehu na duba network. Salamu alaikum shehu na. assalamu alaikum assalamu alaikum shehu Assalamu alaikum shehu. assalamu alaikum shehu assalamu alaikum assalamu alaikum shehu assalamu alaikum

jama'a ku yi hakuri ku bar mu gyara a ah, network din shehu shemu dawo ku yi hakuri one seconds network ne ajiya na ajiya alima kila eh network ce network ce muna gyara wannan network din nan wannan network din muna gyara shi mm. uh, wani bahaushe ne da zai zage ni ina ga wani wani post shi zai zage ni wai shin zakin din a ah, ce yau ni kuma ka bani din bahaushe kenan bahaushe da zage ka yi ba kyau bahaushe bahaushe da zagi ko da ke nima bahaushe ne a ko da ke nima bahaushe ne kaga bahaushe ya ka zai maka magana ya kara wani din ciki a <laughs> ka yi hankali zagi ke zuwa <laughs> shin zaki shin zaki din <laughs> shin wannan zakin din ai mun gane mun gane manufansa Allah bai ba su sa'a ba ta ah. to alhamdulillah mun samu malam alhamdulillah mun samu malam eh mun samu malam ah shau ba jin ka da ba jin ka da kyau eh, ana jinka in zana jinka in zana jinka shiwu to masha Allah to masha Allah to muna karanta wani hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana kan yadda mala'iku suke lalibai ina ake zikiri a duniya hmm. sun samu ga shi almazara ne sai inda lillahi mala'ikatan Allah yana da wasu mala'iku na musamman hmm. ya rufuna na fitoroki suna kewayawa ta farko hmm. yalta suna ahalar zikiri aikinsu su binciken ina ake yin zikiri bai za wajen wani. in sun samu wasu mutane yan yankurun Allah suna ambatan Allah to tanadau sai su dinga shela su mala'iku wani wani wani mala'ika wani to halin mu ila tukun. ku to zuwa bukatar ku bukatar ku ne kasa koyi zikiri to ku zo ga masu zikiri mun samu na'am sunahum eh, bi ajli hatim ila sama'i dunya sai su lulluɓe su da bukakan su zuwa saman duniya hmm. ana da nan kaji sarki zaki in suka samu masu yin sai su zo su lullube su da fukafukansu zuwa saman duniya hmm. kala ya ce bai yasalu mara gudu sai ubangijin su ya tambaye su ya huwa alamun Allah shine masani da abin da suka tarar da bayansa suna yi Allah ya sani amma zai tambaye su ya ce ma ya kulu ni. me na suke faɗa ƙara sai ce kulu na yusabbihu naka suna nan su ne maka tasbihi ya Allah jumala da kuma su ga Allah suna maka tasbihi ai muna wazifa ko zikirin juma'a muna yin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin muna faɗa haka hmm. sai na ali yana faɗa da jalanu yana cewa man ahabba an yutala bil umkiyalin awfa wanda yake so a masa awu da ma'aunin fitika ranar kiyama ya ce mutum karshen zaman tashin ka da guri in ka tashi ka ce su ma'ana da duka rabbi zai tambayi su salamu alaikum sallallahu alhamdulillah rabbil alamin in za mu tashi zikiri da ita muke tashi to malaiku suna gaya Allah su ce tabbihu naka suna maka tasbihi wa yukabbiru naka suna maka takbiri Allahu akbar kenan wa ya'amadu naka suna gode maka alhamdulillah kenan muna godewa da fatiha wa yumajjidu naka kuma suna maka tamjidi ma'ana suna girma maka suna maka suna girmama ka to zikiri gaba ɗaya shi kowane irin girmama Allah Allah ya ce bai kulu sai Allah ya ce hal ra'auni wai da suka zauna suna ta zikirin nan suna gode min suna min tasbihi suna gode min shin sun ganni haka Allah ya ce da mala'iku wai sun ganni ne suke min haka bai kulu da ce la wallahi ya rabbi ma ra'auka a'a wallahi ya ubangiji ba su ganka ba Ruwa ya ce bai kulu sai Allah ya ce fa laura auni. To wai bayin da suke zikirin nan nawa a haka ba su ganni ba. Da sun ganni kuma ya kuke ganin za su. Mhm. Kala ruwa ya ce ya kuluna mala'iku sai su ce laura auka wai ya ubangiji da sun ganka hmm. kanu a shaddalaka ibadata ai da sun zama mafi tsananin ibada gare ka wa a shaddalaka tawjiba mafi tsananin girma maka ka a aksara laka tasbiyan da tasbiyan da za su maka ya fi haka yawa da sun ganka ƙala sai ce bai kulu sai ce ba ma za ƙala biyuwa ya ce bai kulu sai Allah ya ce ba ma ya tsamu to da suka zauna suna zikirin wai me suke roƙo na musulmi ƙala biyuwa ya ce na sai mala'iku su ce ya tsamu na kan jannata ai aljanna suke roƙonka duk sanda muka zauna wa ziba sai mu roƙi aljanna addu'a da shi Ibrahim ya koya mana radiyallahu anhu Allahumma inni as'aluka al-jannata wa qarabu ila min qawli ma abali wa na'udhu bika min an-nar wa qarabu ila min qawli ma abali duk waziba mukaddami sai ya ja wannan an gama suna roƙonka aljanna sai Allah ya ce hal ra'awa wai aljanna sun ganta ne Ali ce ruwa ya ce duniya sai ce da Allah wallahi ya rabi ma a'a wallahi ubangiji ba su ga aljanna ba hmm. an ba su labarin aljanna ne sun yi imani ne jama ba su ganta ba kala da ruwa ce bai kudu sai ce bai kai ba laura auha Allah sai ce da malaiku ya kuke ganin za su yi zikirin nan da su ga aljanna kala ya ce ya kudu da sai malaiku ce lau annahu ba auha ai da sun ga aljanna hmm. na kanu ashadda ala yahir da sun zama masu tsananin kwaɗo gare ta wa a shadda la'adara wa tsananin nema gare ta wa a zama fi hara gabatar masu tsananin kwaɗayi gare ta ƙara sai Allah ya ce ko min mai ta'awwaz min tunin suke neman tsari wancan suna roƙon aljanna to kuma me suke neman tsari musu ƙala bi ya ce mala'iku su ya ta'awar nuna min sai ai suna neman tsari ne daga wuta muna cewa wani uzu bika na nari ma qarraba ila min qawli ba ne. je bai kulu ya ce hawa an ra'awa ah, to ita wutar da suke tsoron da suke neman tsarin da shi sun ganta ne ana ce kulu suna cewa la wallahi ba rawa a wallahi Allah ba su ganta ba ana ce kulu sai ce ba kai ba a a ta za su da sun ganta ana ce kulu suna cewa laura awa da sun ganta kanu a shaddan na hafirara da sun zama masu tsananin gujewa wuta ko a shaddan hama hafatan masu tsananin tsoron wuta kare ya ce bai hudu sai Allah ya ce ushi duku kai mala'iku na sanya kuku zama shaida na sanya kuku ku zama shaida alni kadi ga farkon wanda kuka ji kuna da su suna zikirin nan hmm. a dungu ko a layi ko a titi ko a masallaci ko ma a ina ne ku zama shaida ran aljama in jayi wa'annan mutanen gaba ɗaya ne musu gaba Allahu akbar Allahu akbar eh ala sai mai ruwa ya ce ya kulu malakun miyar mala'ika su ya samu wani mala'ika kwaya ɗaya a cikin zarki zarki sai ya wai wai wai wannan rumu da aka bayar na falala an ce duka an musu gafara ai akwai wani mutum a cikin su wanda wannan bai kamata ya samu gafaran nan ba hmm. wannan mala'ika sai ya dawo idan ya dawo sai ce fiyin fulanin a'a Allah ka ce kai musu gafara gaba daya an akwai wani a cikin su akwai wani sai minhum ba zikiri ne ya kawo shi ba shi bai zo zikiri ba inda ma ja alhajatin don wata bukata ya zo ta yi wani ya zo nema sai ya ganshi abun zikirin sai ya zauna a yi zikirin a tashi su gana shi ba zikiri ya kawo shi ba sarki zaki ya zo nema da ya zo neman sarki zaki sai ya tabbe sarki zaki yana yin zikiri sai ce eh, na zo na tara zikiri suke yi bari an zauna a ɗan jira sa anan sai ya dan zauna a masallacin a gefe ko da ira bai shigo ba zai zauna a gefe yana jira sarki zaki su gama zikiri a tashi to in mala'iku sun je kai sakon zikiri ga rabbul izzati sai wannan mala'ika in Allah ya ce na gafarta duk wanda suke zikirin na gafarta musu to sai wani mala'ika ya ce a'a akwai wani misali nake badawa akwai wani wajen sarki zaki ya zo ya tare yana zikiri sai ya zauna shi ba dan zikiri ya zo ba a cire shi daga gafarar nan a cire shi kaga mala'ikan kama haka yake nuna a cire shi daga gafarar nan dai shi ba zikirin ya kashi ba mm. ya zo amma dai ya zauna an yi zikirin da shi yana ma daga gini bai shiga ba mm. to ka san me Allah ne ce ya Allah ya ce alar waya ku ya ce humul qawmu la yashqalin jalisu ai su abokan zama ne wanda ya zo zauna da su ba ya shi ma an gama ta masa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma da ya zo ba dan zikirin ba an yaye mai ya zo ya zauna da mutane masu arziki dan haka shi ma ya zama mai arziki wani da shi shi ma an gafarta masa wato wani wahul bukhari wato wani na cin albarkan wani kenan wani ya ci albarkatun wani masha Allah na'am eh rawahul bukhari bukhari ya rawaita hadisin ba zahirul ma'ani nake karanta wadan mutane su gani mm-hmm. wannan hadisin bukhari nake karanta mm-hmm. rawahul bukhari bukhari ya rawaita hadisin wal nabzu lahu lafazin kuma na bukhari ne imamu muslimu ma ya rawaita hadisin wal nabzu lafazin musulun kuma kala ya ce inna lillahi tabaraka wa ta'ala mala'ikatan Allah yana da wasu mala'iku sayyaratan wanda suke ayyani ne masu kewayawa fudala a masu daraja ya bi ta nuna majalisar zikin suna lalibai ina ake zikiri a duniya fa iza wajadu majalisar, in suka samu wani mazauni bihi zikirin ana yin zikiri kan ma mutum ya ce maka wa'azi ake nufin sarki na'am domin an riga an faɗi irin zikirin da ake faɗa an ce tasbihi takbiri tahmidi tahmidi shi ake magana ba wa'azi ba dan kan wani ya ce mana wa'azi zikiri ne na la ilaha illallah da subhanallahi da su Allahu akbar su ake nibi. Hmm. idan suka samu wani majalisa an haɗu ana zikiri ka a duma ahum manzo Allah ya ce wannan mala'iku sai zuwa tare da su yuhaffa ba'duhum ba'dan bi ajnihati shashin su sai rufe shashi da fuka-fukansu hatta ya mula kuma bai nan wabe da sai mala'ikun na sai sun rufe tsakanin masu zikirin nan da tsakanin sama hmm. fa idza ku idan masu zikiri suka gama zikiri aka watsi araju sai mala'iku su hau wa sa'idu su hau ila sama zuwa sama kare ce fa yas'aluhum Allah azza wa jalla wa huwa alamu sai Allah ya tambaye su shine masani da abin da bayan suke yi zai ce da mala'ikun. ni yi jitu kai mala'ikun nan daga ina kuke hmm. bai kuna zai ce ji ina min indi ibadin min indi ibadika fil ardi mun zo daga wajen bayan ka da suke a duniya musabbihu na ka sune maka tasbihi wa yukabbiru ka sune maka Allahu akbar wa yuhallilu ka sune maka la ilaha illallah ita ce ayyana kenan wa ya'maluna ka suna gode maka wa ka har ma suna roƙon ka bayan sun gama zikirin kuma suna addu'a su roƙe ka da zai ce ba ma yas'aluni to wai mu suke roƙona qalu ka jannata ka suna roƙon ka aljannaka Bala ce wahalar au ra'au jannati to ta sun ganta ne qalu hmm. la ya rage a'a ba su ganta ba Bala ce wa kai law ra'au jannati kada sun ga aljannata qalu ya ce wa ka suna neman ka tsare su Bala ce wa mimma yas'aluni ne suke neman tsare musu an suna ce min nari ka ya rabbi suna neman ka tsare musu wutarka ana hmm. cewa hadar au nari to wutar sun ganta ne qalu ta ce la rabbi a'a ba su ganta ba kala sai Allah ce ba kai ba laura au nari to yaya za su tiya sun ga ka qalu hmm. ta ce wa yastaghfiruna ka suna neman gafara ka ya Allah suna yin na astaghfirullah alladhina la ilaha illa huwa istijbari ba wani yanki jami'a kadai ba ko kai dan ilala an ka zauna kana zikiri kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka zauna kana yi cikin yan uwa mala'iku za su su rige ka ba wai ina nufin yan tijjaniya kawai a takaice ba wanda suka zauna suna wannan aikin ko su waye wai su tafi kuma ka suna neman gafara ka ala ya ce wa bai kudu sai Allah ya ce kan daga farutu lahu to na musu wa a tuhun ma sa'adu me suka roƙe na aljanna ce to na ba su wa a tartuhun min jaru. me suke neman kari ba wuta ba ce to na tseratar da su to in ka ji an ce dan tijjaniya in ya shiga aljanna in ya shiga ka zai shiga aljanna to wannan hadisan ake faɗa na'am in ya yi aiki din in ya yi aikin da aka faɗa hmm. to ai hadisi ne gashi ya faɗa wanda duk suka zauna suna zikiri su ɗaya ma suka zauna to in dai suka mutu da musulunci to yan aljanna hmm. inda ake zikiri in ka je ka zauna su ɗaya in dai ka mutu musulmi wallahi dan aljanna ne abin da yake mai wuyar shi ne cikawa da imanin ake tsoro ba da aka ban kasan an maka stamfin tun cika da imani kamar yadda aka yi wa sahabbai wani bulgana da wani na ba yake nan ba ka da wata matsala abin da ake tsoro karshen rai ake tsoro so da aka wai an ce maka in kai kaza dan aljanna ne in ka shigo tijjani dan aljanna ne ba ana an kai aiki da abin da yake cikin ta istighfari salatin annabi la ilaha illallah kana zuwa kuna haɗuwa da yan kuna yi to kullum ku zauna sai Allah ya ba ku aljanna ga hadisi na a Bukhari da Muslim muke karanta Allah ya ce da daga barku lau na yabe musu wa a ɗai tumu ma sa alu abinda suka roke ni na ba su wa a jar mu masu zaru abinda suka nemi tsare su wuta na tsare su ba za su shiga ba ala sai wani ya ce eh, kuni sai mala'ikun su ce rabbi fiyin fulanu abdul khadda'u a'a ya ubangiji akwai bawa akwai wani bawa a cikin su a wannan ruwa ta musu abdul hattab sarki zaki na'am wato bawa ne yawan tsiya ne yawan aikata zunubi mala'iku za su ce ba yi da kirki birnin tsiya ba wanda ba yi ta zunubi to akwai shi a cikin su kuma na ji Allah ka ce duk ka gabata musu to ba akwai wani wani lamba ɗaya ne a tsiya saboda khadiu mai laifi kenan haɗa'u uku siga ce ta mubalaga me yawan yi ah. ba mamaki duk wani nau'i na na ok ma'ana uku kenan ko shi ne ma'ana uku, me yawan laifi ai kaji an sa mutum uku wai tawadu ne dama an san kai kai mai yawan zunubi ne kana neman Allah ya yabe maka to sai a ce a cikinsu akwai wane ba wane mai yawan laifi duk tsiya yana yi duk shegantaka yana yi mala'ikan nan shi so yake a cire wannan uku inda ma marra majalisa Sama'un shi mai yawan laifi na ɗaya ke na biyu kuma shi dama ba zikirin yake zuwa ba a'a wucewa ya zo ya ga ana zikiri kawai sai ya zauna haka yi da shi inda ma marra majalisa Sama'un ya zo wucewa ne ya ga ana zikiri sai ya zauna ana yi da shi ala bai kudu sai Allah ya ce wala hu ga barku har shi ma an yabe mai yawan tsiyar mai yawan laifin wanda ba zikirin ya zori ba wucewa ya zori yaga ana yi shi ma ya zauna yaga ana yi to shi ma an yaje mai mai yasa umul qawmu la yashtadu jalisuhum su abokan zama ne wanda ya zauna da su ba ya tsaya masu zikiri su ba su kansu ba wanda ya rafi masu zikiri ma ba ya tsaya in ji Allah wanda ya rafi masu zikiri wanda suka zana ɗin zikiri ya zo ya zauna da su shi ma baya tsiya su masu arziki ne wanda ya zai ya zauna da su ma mai arziki ne zai ci albarkacin su zai samu fara su ja nan muhammad sallallahu alaihi hadisin da bukhari ya rubuce shi imam muslim nan maulana sharif ya rawaito mana shi yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ummu salama dan gyara mana guri wani mala'ika zai sauko duniya bai taba saukowa ba to yake kawo wannan hadisan dan ya nuna maka tijjanawa ko shauran yan ɗariƙa da in za su zikiri suke gyara gurin a fesa turare a kawo farin kyalle a saka to ana yin wannan ne saboda mala'iku in ji annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda aka zauna ana zikiri mala'iku suna zuwa dan haka ake tsaftace gurin ba don wani abu ba dan shiryar tarbar mala'iku ko muna ganin su kowa ba ganin su annabi ya ce in ana zikiri suna zuwa gurin mun yadda kai da baka yadda ba sai ka gani to ji wanda mai yadda ba sai ya gani to sai ya gani mu dai mun yadda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka magariba ta yi zan yi sallah ta magariba sai in dawo mu abin nan to masha Allah masha Allah to jama'a kaman kan da muke karatu da malam alhamdulillahi malam za shi ya sallan magariba ya dawo shi ɗan kira kuma a kira a yi tambayan a tambaya sosai to jama'a kan zance da muke yi da na kan shak sharif jambulo insha Allahu an turo mini namban wayan wayan da ya kamata mu zo da su amma jiya mun tafi gun daura aure na dawo gida da daddare za gida da daddare cikin dare ban samu na yi bacci da kyau sosai ba isa bayan sallan asbayi da salatu bacci ya sake dauka na shi yasa ba iya na zauna mun tattauna da su ba insha Allahu za mu duba zuwa gobe za mu yi hira da su mu sake zuwa da su su kuma mu tattauna da su insha Allahu kan zance sa kan shi gaskiya shi dan tijjaniya ne saboda ko su allegation da aka wulga masa muna so mu tabbatar eh gaskiya ne wai in kana tare da shi wai ya wasu da yawa sun rarrabu da shi yanzu haka na kusa da shi in ya fara ganin wani haske a jikinka she kaga yana hasadanka kuma ko da kai kake taimaka masa kuma akwai wani magana da aka gaya mini mai nauyin gaske da aka gaya wannan magana mai nauyin gaske Allah jikan fadar bege Allah jikan fadar bege saboda fadar bege ya shahara sosai yawancinmu wallahi bakin fadar bege muka san shi to akwai wani da ya kira wai ya yi shaida wai wannan magana mai nauyin gaske ne ina so shi da kansa ya zo ya faɗi da bakin shi amma zan ba ku highlight wai ya yi fadar bege wai so nawa yana gaya wa fadar bege kai in ka tsaya kana sa soyayya wanga inyas wai wanga inyas a zuciyanka wallahi zaka mutu kwanan nan zaka mutu kwanan nan wai zaka mutu kwanan har fadar bege ya margaya amin amin amin amin amin malam dahirun na gaisuwa kuma kan haka shi ma za mu gayyaci wasu manyan almajiransa da ke kusa da shi tun da ya fara har yanzu kuma shi kan kansa da ikon Allah za mu gayyace shi eh, Allah ya so ya yarda da ikon Allah shi da kansa za mu gayyace shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikassalam kola barka ka dai kola ya sunanka daga na ke kira lafiya kalau mun gode ma Allah mun gode ma Allah ya sunanka daga na ke kira murtala ne dan dattijo daga abuja malam murtala dan dattijo daga abuja to ina jin ka yawa na ce sarki ka san ta abin da ake nufi da sarauki a ban sani ba muna za mun ka ce sarauki muna nufin mutum ne mai gari shi ne ne ya dogon kayan da mutum ne ya iya ɗauka sosai ko sama da haka ma haka ne haka ne to wannan saraukin namu na ilimi ne sarki zaki oh to ai eh. annabi aka yi wa lakani sadauki yawa sadau a shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam sadaukin sadaukai ne na'am na'am na'am ka gane na'am shi sadaukin su kai ne sadaukan ma sun tare irin su irin su sadaukin su ne shi shi kuma wannan sayyid ya ba sadaukin ilimi ne da hujja na'am haka ne yawwa muna nuna ne zuwa da kai da shi ubangi ubangiji Allah saka muku da alheri muna bibiya ba dai wani abin da za mu ce amin alhamdulillah muna yin dadin abin da yake bibiya amin amin amin amin na gode sosai na gode mun gode Allah ya sa albarka kuma Allah ya ƙara taimakon kirkiri amin ya rabbi amin ya rabbi mun gode Allah ya bada lada Allah ya bada lada Allah ana ta kokarin kullum yana ta fito mana da abubuwa sabo na'am muna ta karuwa Malam Yusuf Umar san da zuwa amin amin amin ya rabbi amin wallahi mun gode sosai wallahi wallahi Allah ya saka alheri eh. Allah ya sa ta shi lafiya amin amin amin amin amin to Uh, ah, kawin dai malam abbas ya zo wani wuri kake kira daga na kake kira eh. ne daga abuja ne abuja abuja a ah, shi kenan bari mu barka kenan saboda da kano kake da na maka wani tambaya amma tun daga abuja ne to shi kenan mun gode mun gode ani daga abuja na da gaskiya na gode da tijo sosai allah ƙara kiyaye mini kai mm-hmm. allah ya kiyaye mini Amin, sai abin da ya shafi kano ne magana su zan muna mun aji dai ana faɗi kamar yadda shekarun jira ga wancan program din na kira ka ne magana wayo eh insha allah za mu sake za mu zo da shi za mu zo da shi allah yadda sun an sami ni kira mm-hmm. sosai amma akwai na magana eh, da gani za mu zo da shi alhamdulillah a zo da sunan suna a ji gane sai yana da kyau shi adalcin magana yana da daɗi sosai sosai Allah ba mu sa'a Allah ba mu sa'a mu samu shi ko da ma mun samu wani ma da laifi shi kaga yaro ke gafara kawai a yi zaman lafiya saboda kaga musulunci tana da yawan karuwa tijaniya tana da yawan karuwa wannan abu ma yana da muhimmanci dan yanzu mun ka kula hmm. gaskiya shi dai ake ta cewa yana abin shi manyan malaman mu na nan ban sani ba ba korewa ba ne amma dai ban taɓa jin wani yayi magana a kan shi ba kawai sun yi garin lamarin shi ne kawai sun sun ajiye shi to tunda da ya mu dai soke-soken da ke shi ne ma wasu ko ko ɗan uwan wayan nan salama da kai muna ta irin wannan abun da su su ma ba su zama na wurin su ne da sun je a matsayin su mu ma a matsayin mu da su sosai sosai a wannan kawai matsalan mu da su ɗaya. mu zo muna da hujja shi kuma addini yana da sauƙi abu misali hadisi zai yi gawa zuwa ɗaya hmm. ka fahimci ka ni in fahimci kala ko eh? to kenan in ya zama haka ni na riƙe wannan fahimto kai karka ta ne a ciki sahabbai ma sun yi haka haka ne Allah sa mu gane to kenan ga zai ka bar na akan ta amma kawai wai mutum ya yi fahimta su misali in ma fahimta ce ƙarshen ta mata wata yi za shi kyau sai da ya ji ai ni dan biri bid'a ne ba eh. gane wannan shine rigimar mu da su ne kuma yin yin wannan kamar wani ya zo da suke wannan wannan shine rigimar mu da su amma in ya zuje zai da wani su a to ai wannan mu ma muna kiran su mun kira yayi in sun kira mu yan bidiya mu ma muna da namu ma da muke kiran su muna kiran su mun kirai to shi yasa kowa ya kamata ya ajiye nashi kenan ko ba haka ba abin da ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala sarki zaki na'am kola ya suna gare gan nake kira kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala sarki zaki wa alaikum assalam kola ya suna gare gan nake kira sura ala bashir awal ina kira da katsina sai dan duma local government sarki to masha Allah muna jin ka Ta mu ba mu da abin da zamu ce wa sai dai godiya To, masha Allah. Muna ta mai adda Allah ya kare mana shi. Allah kuma ya kara mai kwarin gwiwa da ci gaba. Amin ya ayyukan da ake kai ma sarki zaki dama mun kira mu kara maka godiya ne wanda godiya kullum ana yi. Nagode, gode sosai. na gode. To, babban yau dai abin da zamu ce kenan. Allah ya taimaki mala ya kare mana shi. Amin, amin. Kuma muna jin daɗin abin da mala yake yi sosai ɗari bisa ɗari. Malam. ba mu son malam su gajiya. Wannan shi ne yake tantance gaskiya da aka san haka. Na'am. Kuma ana ganewa ana fahimta sosai sarki zaki. Na'am. Shi yasa muke godiya kullum da addu'a. Muna ma iyaye addu'a da yan uwa da kowa da kowa sarki zaki yanda kake da wannan adalci a ci gaba da adalci. Kowa a bashi haƙƙin shi zo ya bayani. Na gode, na gode sosai, na gode. A ciki masu saurare suke fahimcewa su tantance gaskiya sarki zaki Allah ya saka da alheri. Amin, amin, amin, amin ya Allah. Amin. To malam ya dawo lafiya, muna sauraren shi sarki. Okay, malam ya dawo ma. All right. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola malam ya dawo ma alfara ah. to kola ya sunan ka daga nake kira Alidu ne daga Libya a ah, malam Alidu daga Libya kana tare da babban shehu na kuma masoyi na sadauki ne kuma malam ah, Abbas to ina ina gaida Sheikh Abbas sadauki na'am eh Allah yana yi mishi fata alkhairi to yana jinka mun gode Allah sa ka musu da alkhairi na'am ya. kai ma sarki zaki Allah ya taimu amin amin na gode eh, Allah eh, sa ka muku da alkhairi amin lokacin lokacin wanga Abbas yana karatu yana karatu CCTV eh to da yana karatu CCTV sai wani yana yi mai kwaman yana ce mai in ya isa ya hito sarki zaki mana a ah, wa ke na yi wannan magana to bai san mala azzati sisa tv da sarki zaki hadu ɗaya ne Daga sisa tv kibla fm a ah, sarki zaki duka abu ɗaya ne yawa sai wani yake mai wai shi hito sarki zaki mana in ya isa ah, ai ai ai ai ai su mala ya san kowa o oh, wa kenan to amma su mala abbas ai suke da suke da sarki zaki yawa to shi wani yayi ne abin da ya ga yana karatu can ya aza kamar abin ga abin ga ne wani abin ga ne da ake takawa hakan da hutu hmm. yanzu da ya ga abin ya ba kamar yadda yake zato na ba kaga yanzu ya jaye hmm. yanzu kamar ya mace ma ko ya yi wannan maganar kina Allah ya sa mu dace eh ina yi mai fata alkhairu masha Allah sai ya san kowa ya sai mutumin da ya mai abin ah kaka kira suna ah ya kure yau yau yau kowanne malam za kira kira sunan <laughs> Sheikh Abbas domin shi ke nan kowane malam ko sunan kowa za kira kira sunan Sheikh Abbas eh masha Allah mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Kola ya sunanka daga nake kira. Sunana Abubakar daga Libya. Malam Abubakar daga Libya. To kana tare da shak. Abbas sadauki sadauki malami ne kuma. To kana tare da shi a nan. Sunana Abubakar daga Libya. Eh kana tare da babban shehu na shak Malam Abbas sadauki. a gaskiya muna masa fata alkhairi muna amsawa gyara na tafi muna masa fata alkhairi sosai sosai karantar wanda yake gaskiya muna jin dadin sa masha Allah masha Allah muna godiya sosai kola gyara network ka dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Ayyuwa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa ta'ala sarki zaki. A Shek Malam Husaini kana tare da babban shegina. A wani lafiya sarki zaki. Lafiya lafiya kalau lafiya kalau. Ya mura na ji na ji kana mura. Wallahi mura na damu na yau. Mura na damu. Allah sa ke sarki zaki. Amin amin. Ya malam Ga malami na Malam Abbas. Barka barka da warhaka. Yana amsawa yana jinka. Barkan mu ne Malam Husaini. Gaskiya gajiya ya yi tawadi. Alhamdulillah sai. Masha Allah. Ina cikin saurare sai network dina ya ɗan yanke. Ina so a ɗan ƙara bayani akan a zikirin nan. Inda ake haɗuwa. Ka san wasu suna cewa wai ai abinda ake nufi karatun Ƙur'ani ne. Hmm. gaskiya ne ina so a yi karin bayani sosai akan cewa tasbihi ne ake nufi gaskiya ne gaskiya mun gode sosai. Malabas ya yi ta'aliki a kan. Nan da dai shi, wanda suke cewa wai karatun kola malam kuna da kola kola da dauke kan zuwa Allah samu akuri malam zai ta aliki in ya kare shi kai magana ya akuri kola sai kan layi to bismillah malam wanda suke cewa wai ko karatun qur'ani ake nufi a nan qur'ani karatun qur'ani ne ba shakka amma ba shi ake magana a nan ba kuma wa'azi ake magana ba domin an faɗi irin zikirin da suke yi hmm. abin da suka ce a wannan riwaya ta musulun ci ila min inda ibadika fil ardi mun zo daga wajen bayan ka abin kasa yin musabbihu na ga ne wanda tasbi ya amfana ba suna wa'azi ba musabbihu na kasa ne wanda tasbi me tasbi subhanallahi tasbi ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasbun tasbi ne subhana rabbil azim tasbi ne wa bihamdi subhana rabbil a'la duka wannan tasbi ne duk nau'o'i na tasbiya subhanahu quddus rabbul mala'ikatu wa ruhu wannan tasbihi ne to shi ake magana a nan tasbihi wai yukabbiru naka su ne maka kabbara Allahu akbar ita ce kabbara hmm. wai yuhallilu naka su ne maka hailala la ilaha illallah ita ce hailala hmm. babu ka wa yahmadu naka suna maka alhamdulillah wa yas'alu naka kuma suna ka kaga an faɗi irin nau'in zikirin da suke yi a nan alwawu in duka kuka hada in kuka ɗau ɗaya daga ciki wanda ka ɗauka kana yi kuka haɗu kuna yi mala'ikun da za su yi kuma zikiri ne a riwayar bukhari aka faɗa aka ce Yusuf yusabbihunaka suna maka tasbihi wa yukabbirunaka suna maka Allahu akbar wa naka suna alhamdulillah wa naka kuma sannan suna girmama ka so da haka ah, an faɗi irin nau'in zikirin da ake magana ba shakka qur'ani zikiri ne amma nan ga irin zikirin da ake magana kuma wanda suka haɗu suna karatun qur'ani maza Allah ya faɗi falalar su masu wa mala'iku suna gomin su والسماء قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارى رسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وعفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام من da suka haɗu suna karatun Qur'ani suna mudarasa su ya karanta nisbi wanda ya karanta nisbi wanda ya karanta haka suna tsakanin su ma wanda Allah ya ce ba ci rahama ta kewaye su nutsuwa ta saukan musu mala'iku su kewaye su sannan Allah ya ambace su cikin wanda yake wajensa. sa da haka su ma akwai su ta karatu Qur'ani kuma Qur'ani zikiri ne su ma sun haɗu samu wannan haka wanda suka fi suna hailala a daina haɗa abu guri guda wanda suka fi suna hailala suna tasbihi suna tahmidi su ma wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne saukar musu da mala'iku za su samu wannan da duk da aka faɗa za a ba su aljanna za a gabata musu zunubansu Ah, sannan za a tsare su shiga wuta ba za su shiga wuta ba wannan haka mun zala sauka da ruwa bukari da musulun akwai wasu rayu ma wanda za mu tashi kansu hmm. karatu na gaba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am kola ya suna kargan nake kira kola sunana abdulsalam yana kira nan daga kuwait malam abdulsalam daga kasar kuwait to karata da babban shehu na shak malam abbas sadauki almajiri almajiri da farko kuma ina ma babban malami na barka da zakowa Allah ya saka malam da alkhairi da wannan kalabalan karatu da aka zo aka yi ina malam godiya sosai Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya saka da dukkan eh kuma malam Allah ubangiji ya ƙara riko da hannuwanku sosai sosai wallahi mana godiya mun zai kira na nuna malam godiya sosai mana jin daɗin karatu da aka gudanar alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi kuma muna fatan kamar yadda wannan fata ya kama na maulidi mana roƙon Allah Ubangiji ya gada da fuskansa lafiya alfarma annabi da alƙur'ani Allah Ubangiji ya duniya inda za a gudanar da da maulidi Allah Ubangiji ya sa a yi a zama lafiya alfarma annabi da alƙur'ani to kuma mun gode ma malam sosai ƙwarai yadda aka fito aka yi waɗannan bayanai sosai sosai insha Allah an ka hadisai kuma ingantattu Allah ya sa saka malam da alkhairi Allah shi rufe da hannun alfarma annabi da alƙur'ani da dukkan malamanmu ga baki daya Allah ubangiji ya taimake mu ga baki daya Allah ubangiji ya da dawon ƙarshe kuma sarki zaki sai ma wannan jihadi da kake Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya eh, Allah ya magabata alƙawarin annabi da alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh, ina maka san da zuwa. kola sunan ka daga nake kira kola alaikum salam wa rahmatullah ina kira daga abirkos eh ya sunan ka daga abirkos kake kira sunan ka musa ne daga abirkos a malam musa daga kasar abirkos to kana tare da babban shehi na shak malam abbas sadauki wa malam fata alheri ina malam ina maka ma na gode din ijra eh satin da gabata na yi tambaya to ba mamaki saboda matsalar network ne malam tambayi shi tambaya ta saboda kamar tine ce zama mata tambaya yanzu ko oh, wani tambaya kai la wajen sati don wuna jin muna jin malam Musa Alo? muna jin ka bismillah to ce bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam an samu daga cikin magabata kafin zuwan Sheikh Ahmad Tijani wanda ya hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam kurkure ba shi sako wani abin wani zikir kamar da muka gana ta dalikan nan manzo sallallahu alaihi wasallam shine ba shaka mai tujani ta shi ne ke an samu daga ta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda hadu da manzo Allah kuma kure ba shi sakon wata ibada ko to shau ya tanka ka dai amma ai ai ai kamar shi jawarul ma'ani okay ai ai shau ya nuna mana ba ba eh, ba ma na shawa matijani bane akwai wanda wanda ma yazo karbi ma sannan shawa matijani amma kana nufin wai haduwa wanda ba akwai wanda aka taba samu bayan wafatin manzo Allah ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabani shau shawa matijani ko to malam ya wata eh kola sai kan layi ya guri kola sai akan layi mala zai yi ta aliki salamu alaikum kola kola da eh kola ya guri tsaya kan layi mala zai yi aliki to bismillah mala to da ya Allah ya san ba kan tukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan muna magana ne kan mala'ika lafiya kala kola lafiya kala akwai wanda suka ga shi akwai wanda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh kola ya kuri tsaya sai kan layi malam na ta'aliki sai ya kuri tsaya bismillah malam yawwa da ya hakuri akwai karatu da muka ce zamu kan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili ko na'am wannan mun fara yi ne akan ganin mala'ika na so yi magana akan ganin mala'ika da ni? ya yi akan alamar batun ko ganin manzo alaihi wasallam muna da karatu akwai wanda suka ga manzo alaihi wasallam da yawa kafin zuwa shehu tijani ba wai shehu tijani ne kadai ya ga annabi sallallahu da yawa da yawa da yawa suna nan a salaf wanda suka riga shi wuce jami'in shekara ɗaruruwa hmm. sun gagga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. da haka imamu suyuti yana cikin su imamu ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wani hadisi ya ga ya mishi hadisin hukuncin hadisin saboda haka wannan mun bashi shi misali ne ba daya amma ya kara kuɗi za mu karatu amma shari'a kuriyo ba na samu labari wai sai na Usman da za ka ce shi ma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Sudi ya ka cikin tanwirul halal duk za mu rubuta wannan ya kwantar da hankalin su insha Allah masha Allah eh, za mu rubuta karatu kan ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu muna yin kan ganin mala'ika ne da Mustafa Bakari zai aka ce mala'ika a cikin littafin aka ce mala'ika ya kamishi salatu fati shi ne muke karatu kan cewa shi wanda ba annabi ba yana ganin mala'ika sai muka kawo cewar imana eh, ana yi ga hadisai nan sun tabbatar da haka za mu zo kuma karatun ganin annabi sallallahu alaihi muke karatun ganin mala'ika nan haka za mu yi karatun ganin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma insha Allah masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barka kare ka kola ya suna ka daga nake kira kola Hassan Salihu Ahmad daga Kano ok Hassan Salihu Ahmad daga kasar Kano to kana tare da Sheikh Abbas sanauki kuma shi kuma daga kasar Kano yana eh to mala Hassan muna jinka ka Eh, muna amsawa muna amsawa yi wa sarki ina ina yi wa malam abbas sarki sarki barka da warhaka malam abbas yana da malam ina wanda barka da warhaka wallahi mun mun gani sosai da wannan karatu wallahi ina farin ciki kuma masha Allah alhamdulillah Thank you. oh malam hassan network ɗinka wanzu abin da ya sa ba eh ka sake kira to ah, jama'a ba za mu doki kira da yawa ba ni kan kai na gani lokacin sallan mu zai gabato sa za mu doki kira biyu kawai mm, biyu biyu biyu tal mm. to shak abbas ah, in kana dan taliki kadan da za ka yi kamin mu sake samun kira biyu kawai eh in ba mu samu ko mu yi eh. wato abin da zamu dan gada faɗa shine dangane da wannan da ya matsala da muke tattaunawa na shi dai wannan ta tabbata cewa wanda suke musun ganin mala'ika bincike ne ba sa yi a hadisi sai a zuwa ta cewa wai hadisi a ka hadisi a ka sai ka zaci mutum ya biya ne ya iya su gaba ɗaya san su sai ka koma hadisi kuma ya gani daga duk zancen da tsi kenan to ka'idar zancen su ba yake nan su ba na gaskiya irin su da janar da lawa annu idan sun yi magana in ka duba Qur'ani a hankali za ka tabbata guri insha Allah kun kaba a hankali su matsalar suna yin garaje ne suna sauri babu da an duba babu da an lalaba an lalaba kawai sai abuwa ce ai kare ai kaza kaza a musannu an musannu Allah ya za a tare masha Allah baka gani ba kuma ka je ka tambayi su Ibrahim Salih sai yanzu in ya maka nisa ga su Maulana Prof nan profesa Ibrahim Ahmad makari da sauran manya-manyan malamai ga sunan a social media da waye mm. suna karantuka ka je tambaye su za ka samu abin da kake bukata ka riga in gaskiya ne ba gaskiya ba ne. Masha Allah shek mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amin alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ki zaki ma muka gaisuwa. Ni ma ina maka amsawa. Ya sunan ka daga nake kira kola. muntari ne da ke libya a libya to kana ta da babban shehu na shek na abbas sadauki ina gaida malam abbas sadauki eh yana amsa na da malam ne amsa ah, yana jinjina yana jinjina min to yana jinka ubangiji Allah ya saka da rai ubangiji mun jira dan karatun nan da gaskiya mun jira dan karatun nan masha Allah ya kara yin sallallahu alaihi wasallam To, gode. Za mu ɗauki kira na ƙarshe. Eh, za mu ɗauki kira na ƙarshe. Wa alaik ah Ajiya Abdullah, my lovely daughter. Ƴata ni kade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala kola ya sunan ka ke kira haruna abdulaziz da kasar cote d'ivoire Haruna Abdulaziz da kasar Cote d'Ivoire. To muna jinka. Kana tare da babban um, shehu na cikin Malam Sadauki. Allah ubangiji shi kara malam lafiya. Amin amin amin. Ubangiji Allah shi kare ku sarki zaki. Ubangiji Allah sa ku yi haka. Amin su abun. Mai da sosai. Kai ga sace ga babban malamin amin to malam yana jin ka malam ya ji ka kuma yana jin ka mun gode sosai jama'a na ce call eh, na karshe kenan amma sai ke da yake ba tambaya ba zan doki daya da zai yi tambaya wala Allah jama'a bayan wannan ko tambaya ko ba tambaya ba gaskiya mun <laughs> mun tashi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola zai gaya muku in tambaya ko ba tambaya ba dai gaskiya mun tashi a ah. jama'a ku yi hakuri ma to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Allah sarki ina gaishe da fatan kuna lafiya. Muna amsawa muna amsawa kola. Masha Allah mun na kira ne mu malam fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka. To ya sunan ka daga nake kira? Sunana Muhammad Awal daga Najeriya. To malam Muhammad Awal ah, malam yana jinka. muna godiya malam Muhammad Dauda fata alkhairi ne fata alkhairi ne malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara basira amin amin amin amin na gode malam Muhammad Dauda masha Allah kuma ina bara mamban malam idan har an yi izini sauki zaki eh in malam ya mini izini yanzu zan turo maka eh, inda mun sarki zaki a tura bashi to shi kenan shi kenan to godiya nake Allah ya saka da alkhairi eh Allah ya kara kusan ku ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mun gode insha Allah ka ka ka mini waya ka mini waya in ji ba shi kenan wai ka mini waya mu kuma gane mun ce call dina insha Allah zan turo maka number number malam mun gama program godiya nake Allah ya da malam lafiya amin amin amin a Ghana a gana ga yan Ghana dake kallo na nan malam in ka ce ma mutum kai mini waya eh. imana ya maka bulala ya samu wani waya ya maka waya kenan ya maka bulala biya eh ya maka waya to kaga eh a Ghana kuma in ka ce ma mutum a ah, na ci dundu wato ka ci doya kenan ka ci doya kenan a Najeriya kuma na san ka ce mutum na ci dundu kai da kan kasan duka zaka sha to kaga kaga wannan misalin da ka ba mu sarki zaki na shehi na haka yaran su baye yake Oho, na'am. Haka yaran su baye yake. So da haka idan a gane kake kakace na ci bindu sai a kawo doya. A kawo doya ba ka haka ne gaskiya. Amma a Najeriya ya kawo duka. To haka yaran su baye yake. Sai ka je ka zauna da su kaga wanda yake Najeriya sai ya je ya zauna da mutan Ghana. Mm. Ah, ko kuma ya san yaran mutan gane yadda suke faɗa sai gaya mishi haka ne haka yaran subaye sai ka zauna da subaye sai su gaya maka ce ga abin da suke nufi ko kuma ka samu sugun sai ce ma ga yadda ake nufi haka yadda ka ji nan ka bamu misali haka da sanyi. Allah ya wada ka tari Allah ya dace da mu Allah ya ba mu san annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya biya mana bukatun mu da duniya da lahira Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sanya albarka da alkhairi cikin abin da muke yi eh, Allah kuma ya karba albarka shehu wallahi kamin ka cika raduwa wannan kira in ban doki wannan kira ba na san da fada za mu kare wannan kira ne in ban dauka ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shehu usman Na'am. A an shi na gaya ma shehu na ce wannan kira in ban ɗauki ba da faɗa za mu kare shi yasa gaskiya ba zan so wannan faɗa ba ko da ke mun tashi amma shi na ɗauki wannan kiran naka alhamdulillahi alhamdulillahi ina malam sadauki barka da barka kuma hidima na na'am ina ina godiya shi usman barka da shigowa kuma barka da wannan hidima Allah ya kara sutura Allah ya kara arziki amin amin shi usman amin na gode Allah Allah ya ƙara buɗe kirazan ku da kuke gaya mana da kuma mu da muke saurare mu ƙara ɗauka. Amin ya rabi. Wato abin da yake so ni na ɗan yi lokaci a kai magana biyu nake da wuta. Mm. Da farko ina so kamar yadda na ji malam ya magana da farko akan maganar ganin mala'ika waɗansu sun ce haka waɗansu sun ce haka waɗansu sun ce haka wato abu ne a ɓoye dalilin da isa kenan kamar yadda yake faɗa ɗan izala suna amfani da wannan abin suna aiki da shi ne idan koko suna shiga wani abu saboda in suna da wata bukata irin tasu suke yin wani abu akan wasansu abubuwa ina fata kana jin na muna jin ka sosai wato maganar gaskiya akaramakan lawo yan izalan nan da kansu sun san ana ganin mala'ika kuma sun san ganin mala'ika mai yiwuwa ne mm. kawai munafukai ne na'am dalilin da isa na musu ah, <laughs> munafukai kuma sun san ana abin da yasa suke kin yadda da ganin mala'ika in sun yadda ana ganin mala'ika ta tabbata Muhammadu Bakari abin da aka faɗa aka ya faɗa ko ko salatul fati gaskiya ce na'am wannan farko kamar yadda suka kiyarda cewar kamar yadda suka kiyarda cewar ana ganin annabi a fili haka wallahi tallahi na rantse da Allah ba komai yasa suke kin yadda da ana ganin annabi ba sai dan saboda shehu tijjani da ya annabi ne ya bashi ɗarika. Mm. wannan duk goji-goji suke mutane goji-goji ne kuma su da kansu sun gane cewa tabbas ganin mala'ikan sai iya yiwuwa saboda da kai da mala'ikan nan halitta Allah ne kuma Allah yana yin abin da yake so a san da yake so kuma a inda yake sanyi. Mm. so saboda haka ni ina dan takaitawa ne saboda malam ya gane kuma ko kwance malam ya ƙara fahimta abin son zuciya ne amma waɗansu abubuwan da yawa an gane gaskiyarsu ana kin su ne saboda waɗansu dalilai da ba su kai ba su kai sun kawo ba wannan kenan sannan kuma da Allah sarki zaki zan yi magana ta ta biyu a gare akan ka ya kuri ya kuri ya kuri akai na ya kuri ka same ni ka same ni mu biyu kamar kanda da muke yi akai eh a to a to ai da wannan ne da mun gaba shikenan malam Usman nagode in da wannan ne an gaba <laughs> mun gode sosai mun gode mun gode mun gode mun gode na gode sosai na gode na gode to jama'a kuma malam yi mana addu'a to malam ga hannun musamman to Allah ya taimake mu ya dafa mana Allah ya yarda da abin da muke yi Allah ya taimake mu Allah ya taimake ku ki zaki Allah ya kafa ku ya ƙara buɗe cikin rayuwarku ya sanya albarka cikin ku da bayan ku magabatan ku Allah ya ji kansu magabatan mu Allah ya ji kansu Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata Allah ya jarrabe mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe mu da soyayyar manzo Allah Allah ya raya mu akan ta ta wuce mutu akan ta mu tashi akan ta Allah kuma ya nuna mana manzala sallallahu alaihi wasallam a mafarki Allah ya nuna mana manzala sallallahu alaihi wasallam a fili kuma zalika ala Allah ya azizu Shehu don Allah kamin ka cika da duwa wallahi na tuna wannan alkawali da muka fara program akwai wata wanda ta zo da na kunna wallahi ta zana daga kasar Saudiya take wasu sunanta ajiya asina wai don Allah in ka zo kai addu'a wai in gaya maka addu'a take so gaskiya ban san bukatar ta ba domin ta zana na wajen Allah shi ka gaya ma muna roƙon Allah da harshen ɗanɗan da kai Allah biya mata bukatun ta na alkhairi abin da ke damun ta Allah ka yayi mata abin da ke sa gaba Allah ya taimake ta kuma da duk wanda suke neman mu musu addu'a duka Allah ya biya mana bukatun mu gaba ɗaya mu da su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil fatih al-Ma'ul al-Khatim lima bil haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim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 eh duk wanda ke neman irin wannan shiri ya contact ajiya amdi love eh ajiya hamdi love da kowa ya santa a din na ka ce kana son fulana a wanga hula in ji yau yau yau hausa style za mu shiga ba ba na gana ba yau za mu shiga najeriya ne gana ke cewa fulla fulla ajiyan galaji wanda ke neman irin shiri nan ga irin shiri nan ga shi ya contact ajiya hamdilov eh hulanga hulanga da aka yi mini hulanga ta zana sunana ne kaurasbo eh kaurasbo na ganka wallahi ko ina kake cikin turai duka ko ina kake cikin turai ko ina kake cikin turai ajiya hamdi ta ta, ta, ta dinka maka irin wannan riga ta turo maka ta inda kake duka ko ina kake kaman kan da din ko ina kake cikin turai ko wani lungu kake kai sauran kaɗan ma mu ce in kana makabir in kana cikin makabir in kana neman zuma ka kwanta tin sha amma wala Allah bai karban kuɗin mamata eh wala Allah bai karban kuɗin mamata eh zai ji tsoro ya karbi kuɗin mamaci in ba ka bada ko cikin ramin kake ya post maka ka samu haka nan ajiya hamdi love ajiya hamdiya ajiya hamdi love in kina kan layi kibarin sani eh in kina kan layi kibarin sani haka nan ajiya hamdiya ajiya hamdi love in kana Najeriya ne in kana gana ne ko ina kake eh ko ina kake ko ina kake cikin duniyar nan in kana china ne ko ina domin yawanci 'yan turai suka fi son irin wannan riga kaga cikin sanyi ka samu ka saka ajiyan galazi eh in kina neman ki dunka ma galazi kai ta dinka mana ne yayi wallahi ni da matata ni da ajiya zakiya ta dinka mana kan da aka min dinkin nan haka nan no the same tai wa ajiya zakiyan zaki dinkin kuma na mata dinkin ta mata ta mata eh Hausa mu na Najeriya kenan ta mata ta mata dinkin ta haka kuma ta mata eh isa wanda ke neman irin wannan dinki irin wannan shiga da nayi irin wannan riga da nasa riga mai daukan sanyi a riga mai daukan sanyi irin wannan riga to ya kwanta ajiya hamdiya ajiya hamdi love uh, badagon bace badagon bace badagon bace amma tana zaman akra badagon bace sosai eh yasa wanda ke nema duka iyaye kwanta ajiya hamdi love ban sani ba na ma number ta jama'a ku barin kira number ta yasa wanda ke neman wannan riga duka wanda wanda ke Ajiya Aisha Moms eh na na ganki Ajiya Aisha Moms na ganki eh, na ga ta zana min kan WhatsApp wannan hotunta yanzu batun Hamdulillah muke yi Ajiya Aisha to Moms to wanda ke neman wannan riga duka irin wannan riga da na saka she contact Ajiya Hamdulillah

49 shi sa wanda ke nema irin wanga shiri wanga shiga da nayi riganga da na saka amma banda na cikin gafa na cikin ga wannan plain white ne ni ni wannan nan ga na sai na sa maka ka ka zo kai shirin ka a dunka maka kawo maka kaga cewa kama a maybe ka sa baka samu irin farin na cikin na zaki da a wannan ba shi ciki wannan ba shi ciki jama'a wannan ba shi ciki kuma affordable price eh <laughs> a ah, ta yi ta wuri gida ta yi na zaki ta yi na ajiya zakiya eh <laughs> ta dinka ta dinka mini wallahi ta dinka ma ajiya zakiya the same wallahi the same color the same color the same eh ta dinka ma ajiya zakiya wai yasa mata ma da ke nema duka in kana neman ka dinka ma matanka duka insha Allah zaka samu irin wannan kuma wallahi gaskiya ko sisin kobo ne ban biya ba mm. ko sisin kobo wallahi ban biya ba aji abdi Allah miki albarka da wannan ni'ima da kika mini wannan ni'ima da kika mini nagode sosai kuma na appreciate na appreciate sosai to jama'a na bar mu da Allah nan assalamu alaikum aha aha jama'a don Allah in kai fulani ne don Allah ka kwanta tinta saboda ita ba ta sayar ma hulanawa kaya gaskiya abinda ta faɗi kenan wai in kai fulani ne kaka kwanta kaka kaka try kaka try ka kira ta saboda ba ta sayar ma hulanawa kaya ba ta sayar ma hulanawa kaya shi yasa in kai fulani ne ka make sure wanga tallanga da muke yi ba da kai ba ka ciki ba da kai yake yi ba abin nan da muke faɗi ka ciki ba da kai yake yi ba in kai fulani ne ehe yasa zancen da ke ciki kenan na ga na isar da sakona to jama'a mun tashi a wannan program insha Allah